فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى مسلمي ما سو كلمة da رمو كيف da kuma waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta na'urorin yaɗa bayanai na zamani ga mu a tsaye a number 41 maji road tudun wada zaria jihar kaduna najeriya a markazu salafiya yanzu da muke magana gwargwadon karfe takwas da rabi ne na daren litinin wanda ya daidai da daren sha takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 daidai da 24 ga watan februari shekara ta 2008 jama'a wani wa'azi ne ga gagarumin wa'azi muka hada shi a wannan cibiya ta mu ta salafiya wannan wa'azi Bakandamiyar bakandamiyoyi ce ba don komai ba saboda wannan wa'azin zai tattaɓo wasu abubuwa da suka faru kafin zuwan musulunci da kuma bayan zuwan musulunci sannan ya alaƙanta waɗannan abubuwa da yadda al'amuran suke gudanuwa a yanzu taken wannan wa'azin shine matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau wannan wa'azi da kake sauraren shi ko kake kallon shi idan Allah ya sa an kammala shi a yau to madalla idan kuma ba a samu kammala shi a yau ba za a ci gaba in Allah ya so daren lahadi mai zuwa wato rana asabar a wurin bahaushe mai kallonmu da sauraronmu jeren giyar waɗannan kasusuwa da kake ji ko kake gani da waɗannan sidina ko waɗannan bayanai da kake kallonsu ko kake jinsu mallakar cibiyar yada ilimi ce ta darul hadisi salafiya da ke zariya a najeriya wannan cibiya ba ta halatta wa kowa ɗauka ko bugawa ko yaɗawa ta kowace hanya da kowace manufa ta alheri ko ta sharri ba kuma ba za ta taɓa halatta kowa ba har kiyama ta tashi don haka wannan cibiyar ta ne maka nasiha kuma tana kwabarka kan di yadda ka kai ga bukatar wannan wa'azin sai dai ka bi hanyar da ta halatta a shar'ance ka ainihin wato mallake shi ta hanyar na'urorin yada bayanai amma kuma tana gargadinka ta ne maka kaico akan in ka ji ka ki gani ba in kuma ka gani baka ga da kyau ba taken laccar dai shine matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau idan ka ka samu malami mai addini mai da'awa irin da'awar annabawa a yau kukan da yake maka akwai matsala a cikin addini idan ka samu ɗan siyasa adali ne ɗan siyasar ko kwaɗan satar akwati ne kukan da yake akwai matsala a cikin harkar siyasa idan ka je ka samu alkali adili ne ko ba adili ba kuka yake da cewa akwai matsala a cikin harkar shari'a ɗan boko ko ɗan arabiya a cikin harkar ilimi kukan matsala yake in ka samu masani game da harkar tattalin arziki dukiya kuka yake cewa akwai matsala a tsarin tattali akwai kuma matsala a tattalin rayuwa kuka ake da ita ta yi tsanani rayuwar aure ta yi tsanani rayuwar makwabtaka ta yi tsanani matsala ake kuka da ita cewa duniya yau babu zaman lafiya duniya yau babu tsaro ma'ana rayuwar ma ta zama matsala to waɗannan matsalolin shine muke so mu tsaya mu dube su da idan basira ba don komai ba domin Allah maɗaukakin sarki bai lamince mana muna da ƙur'ani muna da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma ma'ainihin wanzu a cikin matsalolin da za su faru a cikin addini ko a rayuwa ko a siyasa ko a tattali ko a makamantan haka ba don haka wannan wa'azi yana da matuƙar muhimmanci za mu tsaya mu tattauna ainihin matsaloli a cikin shi masu matuƙar amfani ga kanun abubuwan da zan tattauna a cikin wannan wa'azin insha Allahu kamar haka abu na farko shine mecece jahiliya kuma yaushe ne jahiliya abu na biyu lallai ne musulmi ya guji jahiliya ya kyamace ta kuma ya saba mata abu na uku suwane ne ake nufi da mutanen jahiliya maka ce mutanen jahiliya suwane ne mutanen jahiliya abu na hudu a waɗanne wurare ne matsalolin jahiliya suka saka mu a matsalolinmu na yau abu na biyar waɗanne ne matsalolin jahiliyar da muke magana a kai ne ina matsalolin muna son mu ji su ɗaya bayan ɗaya dalla-dalla waɗanda waɗannan matsalolin na jahiliyar su ne suka bi suka saka mu a halin da muke ciki na matsalar yau to waɗanne ne waɗannan matsalolin to anan ne fa za mu magana akan alakar yan bid'a ta wajen addini da matsalolin jahiliya idan muka ce yan bid'a anan ba muna nufin yan bid'a a wurin bahaushen ƙasar Hausa ba domin bahaushe in yace ɗan bid'a yana nufin mai son kiɗe-kiɗe. karanta ruwan bagaja za ka ji haka wai bahaushe yake nufi da ɗan bidi'a wai mai son kiɗa idan muka ce ɗan bidi'a a nan ba muna nufin ɗan bidi'a da ma'anar da ɗan izala ya ɗauka ba ɗan izala idan ya ce ɗan bidi'a to yana nufin ɗan ɗariƙa to a nan abinda mu muke nufi da bidi'a shine fassarar da muka yi wa bidi'a a laccocinmu da muka gabatar game da muni da kuma gudun bidi'a wanda in mun zo tattauna wannan matsalar to za mu faɗi mecece bid'a don haka suwane ne 'yan bidi'a to yaya za a alakanta irin alakar matsalolin da 'yan bidi'a suka jawo wa addinin musulunci waɗanda ke da alaka da matsalolin jahiliya sannan za mu tattauna alaƙar matsalolin ilimin addinin musulunci da matsalolin jahiliya wasu matsaloli sun afku a cikin addinin musulunci a ilmance matsaloli ne na ilimi suka faɗo cikin addinin musulunci waɗanda kuma asali matsalolin jahiliya ne suka jawo wa waɗannan ilmomin na musulunci waɗannan matsalolin sannan insha Allahu ta'ala za mu magana alaƙar matsalolin ilmomin rayuwa da matsalolin jahiliya kamar yadda za mu yi magana akan alaƙar matsalolin hanyoyin karantar da ilmomi da matsalolin jahiliya sannan ɓangare na uku insha Allah ta'ala za mu yi magana dangane da siyasa alaƙar matsalolin 'yan siyasar yau da matsalolin jahiliya sannan tattali za mu yi magana da ikon Allah akan alaƙar matsalolin tattalin duniyar yau da matsalolin jahiliya sannan rayuwa za mu bayanai da ikon Allah dangane da alakar matsalolin rayuwar yau da matsalolin jahiliya kamar aure da muka faɗi zamantakewa na zaman lafiya ko rashin zaman lafiya da kuma zama da makwabci da makamantan haka muna masu neman taimakon Allah maɗaukakin sarki muke fara gabatar da ainihin wato wannan <clears throat> wa'azi kamar yadda ainihin muka faɗi kanun shi da cewa na farko ta'ariful jahiliya ce, jahiliya malaman harshen larabci suka ce ita kalmar jahiliya masdari ne sina'i wato masdari ne wanda shi kanshi is a technical root kirkiro shi aka yi ba asalin masdari ne wanda yake mai zaman kanshi ba wanda ma'khudhun min al-jahili al-jahiliya din kalma ce wadda hada ta aka yi daga ina aka samu asalinta daga ja al na jahili nisbatan ilal jahil wato an danganta ta zuwa ga jahili al min al wanda yake an ciro shi daga ainihin jahilci to menene jahilci ne wal jahlu khilaful ilmi wa naqiduhu shi ko jahilci shine akasin ilimi abinda ke warware ilimi me jahilci shine akasin ilimi ma'ana me rashin sani akasin akasin sani din in ka sani baka da jahilci in baka sani ba fa kai jahili ne ba wata kara iyakarta kenan ko sani ko rashin sani da aka a larabci ana cewa jahila fulanun jahalan wa jahalatan wa juhila alaihi wa tajahala wa jahala. sai a ce jahila fulanun wane yi jahilci jahalan jahilci matukar jahilci wa jahalatan ko kuma a ce jahala wajuhila alaihi ko kuma an yi mai jahilci wata jahala ya sani ya take sani jahala ya nemi ya yi kememe ya nuna bai sani ba kaga kalmar duk inda ta kai ta komo tana nuna rashin sani ko ka sani ka nuna baka sani ba wato dai akasin ilimi take tafiya zuwa gare shi in aka tashi jam'i jam'in jahili jama'a sai a ce juhlun wa juhulun ma'ana jin karami da rufa'a ha babba da ɗauri juhlun ko kuma jin karami da rufa'a ha babba ma da rufa'a juhulun wa juhalun jin karami da rufa'a ha babba da shadda da fataha juhalun ko kuma a ce juhalun juhalun jin karami da rufa sannan ha babba a mata shadda kuma a mata fataha sai a sa alubaki juhalun jahilai wa juhala'u juhala'u jin karami da rufa'a ha babba da fataha sannan lamalu sannan sai alhamza juhala'u baƙaƙen jahilai kasgai ko kasganyu mata ne idan mace jahila ce akan ce jahila in namiji jahili ne sai a ce jahili to da hausa me sunan jahili domin kalmar bahaushe ya are ta ne da ya ce jahili to me jahili da hausa shine kasgi kasgi in mace ce sai a ce kasga kasga to bakar jahila kenan to idan jam'in namiji ne sai a ce kasgai kasgai in mata ne sai a ce kasganyu to bakaken jahilai kenan mata kada Allah ya sa mu gansu Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yace yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at ta ta'rifuhum bi simahum al anan da Allah ya amfani da shi yana daukar ma'anar wanda bai sani ba yana daukar ma'anar wawa ko sakarai Allah madaukakin sarki yana magana dangane da wasu bayin Allah ne da suka kame kansu ba sa bara ba sa roƙo balle sinaci domin ɗabi'ar dukkan almajiri ce duk almajiri yana da bakin nacin tsiya duk mai roƙo da mai bara da mai tumasanci za ka same shi yana da ainihin naci to sai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wasu talakawa a cikin alƙur'ani ya ce a rinka ɗiba daga sadaka da zakka da alherai na kyautatawa ana yi musu ba don komai ba saboda sun kame kansu kamewar da in jahili ya gani to me jahili a nan wanda bai sani ba in ya gansu sai ya ɗauka ai waɗannan wadatattu ne wadata ce ta sama ba sa roƙo sai Allah maɗaukakin sarki ce ya humul jahilu agniya a mina ta'afufi wawa yana ɗaukar waɗannan irin mutanen ko jahili mara sani ko sakarai mara lura yana tsammanin waɗannan mutanen wadatattu ne saboda sun kame ba sa roƙo amma sai Allah ya ce ta'rifuhum bisimahum kai mai hankali zaka iya sanin kamar yadda can jahili ya jahilce su to kai mai hankali zaka iya saninsu, su bisimahum suna da wata alama wacce ce alamar ita ce la alunan nasa ba sa roƙon mutane ilhafan saboda ba sa roƙon mutane balle su naci siffar mai bara ko mai roƙo naci to su ba su yi roƙon ba ma balle su naci to anan na kawo ne kaɗai don ka gane kalmar ainihin wato jahili mai take nufi da kuma kalmar jahalu idan balarabe yana tafiya akan titi titin da yake baya da lissafi na milestone wato tirken mil wurin da za a sa daga nan zuwa gwangwazo tafiyar kilomita kaza ce ko tafiyar mil kaza ce za ka rinka gani a bakin hanya ana dan sa wani turke ana mai fenti ana rubuta saura mil kaza ka kai sakwato saura mil kaza ka kai kwanni ina fatan mun gane wannan titin duk da ba shi da irin wannan balarabe yakan kira shi majhalun majhalun wato titin da za ka rinka tafiya baka san ina kake tafiya ba don kana tafiya baka san kilomita nawa ka ci saura kilomita nawa ka je don haka sai balarabe ya kira wannan titi majhal me alakar kiran shi da majhal saboda kana tafiya baka san kilomita nawa kake tafiya ba kun ga an sake dawowa zuwa ga rashin sani ko jahilci ina fata an gane wani lokacin kamar yadda na ishara a baya larabawa in suka ce jahili ko jahalu suna nufin wauta ko rashin sani ko makamantan haka a ƙarƙashin wannan ne aka samu wani mawaƙi ɗan jahiliya yana ainihin yin waƙa ku ji abin da yake cewa ya ce ala la ya ji halanna ahadun alaina fa na ji hala fauka jahalil jahilina ya ce jama'a ku saurara fa da kyau kada wani wawa fai mana wauta don muka tashi yin wauta mu za mu sama da tawawaye kaga anan me yake nufi da jahalu wauta me yake nufi da jahili wawa don haka yake cewa to kada wani wawaye musu wauta don su in suka tashi tasu wautar to suna yin ta ne sama da wautar wawa kaga anan duk kalmar jahalu ta zo ne akan me a ma'anar wauta ko wawanci to shi dai jahilci jama'a nau'i uku ne kamar yadda malamai suka ce jahilci akwai jahilcin da suke kiran shi jahlun basitun wannan shi shine bahaushe yake cewa bakin jahilci bakin jahilci larabawa sun fassara shi da cewa wa huwa khuluwun nafsi anil ilmi ya zama mutum bai san komai ba sai a siffanta shi da cewa bakin jahilci yake fama da shi in za a kira shi kuma sai a ce bakin jahili to akwai kuma jahalun murakkabun farin jahili shi wannan farin jahili ya dan san wani abu amma abin da ya sani a birkice ya sani bai san bambancin plus da minus ba da haka an ka ce mishi 4 minus 2 sai ce maka 6 4 minus 2 biyu a kwashe hudu hudu daga cikin hudu a kwashe biyu me ya kamata ya ce saura biyu sai mai da minus sai ta zama plus sai ce shida ko kun fahimta jama'a babban malami a sheikh muhammad zarban al-ghamidi shine limamin masallacin Quba da ke Madina malami ne a jami'ar islamiyya da ke Madina kulliyatu da'awa usuluddini yace mana wata ran baban shi ya bashi labari cewa sun tafi wa'azi da sarki Abdul Aziz uban Sufahad. da suka je wa'azi wa'azi sai aka je wani ƙauye a ƙasar Saudiya lokacin ana kokarin gyara ta mutane sun lalace sun koma wata irin jahiliya wadda za mu zo mai magana sun daina sallah ba su da masallaci sarki abdulaziz sai ya dira wani gari daidai sai ya samu jama'ar garin gaba ɗaya ba sa sallah ba su da masallaci ma sai tattaro su daga su sai ya dubi wani tsoho wanda wannan tsohon ba shakka da ya taɓa yin sallah ya bari ne sai ya kira shi ya ce mishi rukunan musulunci nawa ne sai ce ashara goma rukunan musulunci asali guda nawa ne guda biyar sai ce goma dalilin kawo wannan maganar kafin ci gaba da bayanin shi ne kaga anan yana nuna ya san cewa musulunci yana da rukunai ko tunda har ya san guda kaza ne amma sai dai bai san su a adadi na hakika ba amma ya san musulunci yana da rukunai sai sarki Abdullahi zai ce to a kwantar da shi mai bulala goma ana cikin yin bulala sai ce a tsaya sai wani abokin shi mai sigina da ya mai sigina sai ya cura yatsun shi ya nuna mai haka wannan tsohon sai ce a tsaya yana da jawabi sai ce ta ashara goma sha biyar ne sai abdulaziz zai ce ku zarce bulala ta zama sha biyar yanzu kaga yana da ilimi akan rukunan musulunci amma ilimin a to yanzu wannan jahili ne murakkabi ko kun fahimta jama'a idan kun gane wannan mutumin da aka ce mishi a cikin hudu in aka kwashe biyu saura nawa kamata ya ce saura biyu a cikin hudu in aka kwashe biyu saura nawa sai ce saura biyu to yana da ilimi kenan idan ku ya ce bai sani ba fa to ya zama bakin jahili kun gane to in ku aka ce cikin hudu a kwashe biyu sai komo ya ce shida wato ya juya a kwashe ta zama a ƙara ko to ya zama jahili murakkabi wato ya san abu amma ba a yadda ya kamata ya san shi ba ko kun fahimta jama'a to nau'i na biyu kenan na jahilci wa huwa i'tiqadu shay'i bi khilafi ma huwa alayhi shine ka san abu kuma ka kudirce shi gadan-gadan bil haƙƙi da gaskiya a wurinka kana ganin haka ne kuma sai zama ba haka bane kun fahimta jama'a farallan alula guda bakwai ne sai aka ce maka farallan sallah guda nawa ne sai ka ce guda bakwai kuma ka tashi kai rantsuwa da billahi allazi la ilaha illa hu haka suke bil da gaskiya a wurin ka farallan sallah guda bakwai ne amma wannan adadin na alwala ne amma a iya sanin ka da aqidar ka da gaske kana ganin cewa farillai ne na sallah a halin wannan adadin na me na alwala ne to in ka faɗa haka sai a ce kai jahili ne murakkabi kana da saukin jahilci ta wani wurin ta wani wurin kuma fi matsala na uku nau'i na uku na jahilci shine fi'ilu shai'i bi khilafi ma haƙuhu an yi fa'ala. yin abu saɓanin yadda ya cancanta a yi wannan kuma shine wato kememan nuna rashin sani ka sani ka yi abin yadda ya kamata da gangan sai ka nemi mayar da abin baka san shi ba wannan nau'i na ukun shi kira shegantaka da gangan a ce maka farlan alwa guda nawa ne sai ka ce saba'in yanzu wannan ba a kiran mai irin wannan ɗabi'ar baƙin jahili ko farin jahili sai dai a ce wannan shigantaka yake da ita don ya sani amma kuma sai bayyana abin a saɓanin yadda yake da gangan don ya nuna bai sani ba wannan jama'a na farfasa mana kalmar ne a bisa yadda malaman larabci suka kawo ta idan kuna son ganin ƙarin bayanai akan haka sai ku ainihin je ku ɗauki littafin lisanin arab na al'imam ibn manzur al-ifriki to amma a shar'ance malaman musulunci tun da dadewa har zuwa yau gwagwarmaya suke akan su yi kokarin bayyana me ake nufi da jahiliya ne ce jahiliya don haka na ɗauko mana fassara guda uku ta malamai daga ƙarshe kowace fassara zan yi naƙadinta nuna kurakurai da takaitawa ko zaƙewar da ke cikinta sannan sai nuna mana yaya ya kamata a fahimci mecece jahiliya malamin farko al-imam an-nawawi Allah ya gafarta mishi a cikin sharhin sahihu muslim cewa yayi al-muradu bil jahiliya ma kana fil fatrati qabla al-islam yace abin da ake nufi da jahiliya shine lokacin da ya kasance kafin musulunci kafin zuwan musulunci shine jahiliya in inji nawawi to wannan fassara ta nawawi <clears throat> akwai kuskure cikin ta jama'a kuskuren farko da ke cikinta cewa jahiliya ita ce lokacin da yake kafin musulunci a ya takaita jahiliya tana daukar wata ma'ana ƙari akan haka shine ne a cikin musulunci ma akwai jahiliya ma'ana akwai jahiliyar cikin musulunci akwai jahiliyar lokacin musulunci dalilin haka maganar da al'imam ibn sa'adin ya ruwaito a cikin littafin shi kitabu tabaqat da al'imam al-mizzi a cikin littafin shi hazibul kamal ibn hajirin ya ba da labarin ta sharhin bukhari a cikin fatuhul bari ya ce abdullahi ɗan abbas ya ce sami'tu adi ya kulu fil jahiliya na ji babana a jahiliya yana cewa askina ka'asan dihaqa shayar da mu kofin burkutu babba yanzu wannan maganar ibnu abbasin ya musulunta yana cikin addinin musulunci kamar yadda ya faɗi a wani wuri da yake ƙoƙarin fassara wa ɗaliban shi al Afina da ya zo cikin suratun nisa ya ce abinda ake nufi da al-mustaba'afina su ne mutane masu rauni daga cikin maza ai mata da yara ya ce shi da mahaifiyarshi suna daga cikin mustaba afina wato ya shiga addinin musulunci uwar shi ta shiga addinin musulunci a lokacin abbas mahaifinshi yana zunzurutun ba ma guje mashayin burkutu to a wannan lokacin shi yana musulunci sai ya ji uban shi yana cewa kai zuba mana kofin burkutu cika babban kofi sai ce na jib ubana a jahiliya yana cewa yanzu ibnu abbasin abin da yake nufi da jahiliya a nan wani hali da uban shi ya samu kanshi na rashin karban musulunci gashi kuma musuluncin ya zo ashe wannan na nuna mana ko da bayan zuwan musulunci a yanzu za ka iya duban wani ba ma guje ya yi wata magana sai ka ce ka ji shi yana faɗin a jahiliya a halin a yanzu ɗinnan bayan zuwan musulunci wannan na kawo ne don nuna takaitawar da imamun nawawi kan cewa jahiliya ita ce lokacin da ya faru kafin musulunci to ya takaita a'a jahiliya ta faru kafin musulunci kuma akwai jahiliya a lokacin musulunci tun daga shi wannan sahabin bayan ya musulunta amma kuma ya ce ya ji baban shi a jahiliya yana faɗi ba kuma yana ba da labarin wata magana ce da ya ji a da ba maganar da ya ji ce bayan shi ya shiga musulunci an zo da musuluncin amma kuma ya ce uban yana jahiliya ina fatar kun gane fassara farko kenan fassara ta biyu <clears throat> babban malami al imamu ibn al asir a cikin littafin shi an nihayatu fi gharibin hadith da al'imamu ibn manzur al-ifriqi a cikin littafin shi mai suna lisanul arab suka ce hiya al-jahiliya alhalun lati kana kanat alaiha al-arab qabla islam suka ce halin da larabawa suka samu kansu kafin zuwan musulunci min al-jahil billah na rashin sanin Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi da rashin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shara'i addini da shari'o'in addini wal mufakharati bil ansab da kuma alfahari da cewa su ne suwa na ƴaƴan wane wal kibar da kuma girman kai wat tajabbur da kama karya wa ghairi zalika da munanan halaye makamantan haka ibn al-asir da ibn manzur suka ce wannan shine jahiliya me suke nufi halin da larabawa suka samu kansu kafin zuwan musulunci wani hali rashin sanin Allah jahiltar shari'a alfahari da su ne suwa ne girman kai da kama karya to wannan fassarar tasu kuskuren da ke cikinta kuma shine cewa larabawa wato sauran ƙabilun da suka samu kansu a wannan halin ba a shigar da su cikin jahiliya ba kenan kamar farisawa da makamantansu ina fata an gane don haka wannan fassarar ita ma akwai takaita jahiliya akan cewa larabawa ne kawai suka shiga jahiliya sauran kabilun kuma ishara ce akan su ba jahiliya suka shiga ba to wannan kuskure ce domin balarabe kafin zuwan musulunci yana cikin jahiliya bahaushe ma kafin zuwan musulunci yana ainihin cikin jahiliya fassara ta biyu fassara ta biyu ko kuma kuskure na biyu a ƙarƙashin waccan maganar ta ibnu asir ita ce ƙayyade cewa ƙarshen jahiliya shine zuwan musulunci a'a zuwan musulunci ya kayyade ya kawo ƙarshen wata nau'i ne ta jahiliya amma akwai wata nau'in kuma wadda zamu zo mu bayani insha Allah kamar yadda ka ji daga ibnu Abbas gashi har musulunci ya zo amma kuma Ibnu Abbas yana kiran wani hali da wani ya shiga akan cewa hali ne na jahiliya fasarar jahiliya ta uku <clears throat> wani malami ne wani farfesa ne na Aqida da tauhidi mai suna Muhammad Qutb a inda yace hiya wato ita ai jahiliya halatun nafsiya wani hali ne da ɗan adam yakan samu kanshi tarfudu lihtida'a bi dinillah bi hadillah wato wadda ɗan adam yake ƙin bin shirya Allah wa wad'un tanzimiyyun kuma wani tsari ne na constitution da tsarin mulki yarfudu al-hukma bima anzalallah wanda ke ƙi yake kuma kyamar hukunci da hukuncin Allah abinda malamin yake cewa shine jahiliya ita ce ƙimbin bin Allah da kuma yin tsarin mulki ba na Allah ba ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna jahiliyatul qarnil 20 a shafi na ɗaya. kuskuren da ke cikin wannan tarifi na wannan malami mai suna Muhammad Qutb shine na farko dai ya ƙayyada cewa wato jahiliya ya ainihin wato fitar da wani hali wadda wata al'umma ta samu kanta a ciki na ƙiyayyar musulunci bayan musuluncin ya zo wato abin da yake nufi sadda musuluncin ya zo suka ƙi shi to sannan ne suka shiga jahiliya ma'anar wannan kafin zuwa musuluncin to ba jahiliya suke ba to wannan kuskure ne tun kafin zuwan musuluncin balle su ƙi shi a jahiliyar suke ina fatar mun gane sannan kuskure na biyu ƙayyade cewa wato al'ummar da suka bin tsarin mulki na musulunci shari'ar musulunci ba tsarin mulki ce ba kadai tsarin mulki ce da kuma tsarin rayuwa kamar yadda wane zai ki tabbatar da shari'ar musulunci da tsarin mulki haka wane ma a cikin gidan shi in ya bin tsarin Allah shi ma wannan duk ɗaya ne ya shiga cikin jahiliya ta ainihin ƙin shari'ar Allah don haka ƙayyade tsarin Allah jama'a da cewa gwamnati kawai banda talaka a gidan shi da cewa yanke hannun barawo ko yanke kai ko jefe mazinaci cewa wannan shine kawai hukuncin Allah ta wannan kuskure ne a cikin tafiyarka akwai hukuncin Allah a sallar ka akwai hukuncin Allah don haka yadda mai mulki bai bi tsarin Allah ba kai ma a gidanka ka bi tsarin Allah ba duk ɗaya ne a wurin Allah maɗaukakin sarki to wannan shine kuskuren da ke cikin ainihin wannan ta'arifi shi. to wannan ko waɗannan ta'arifat ko fassarori da malamai suka yi dukkansu sun yi ƙoƙarin fassara mecece jahiliya haƙiƙanin gaskiya bayan kawo waɗannan fassarori nasu da kuma bayyana irin na ƙasa da ke cikin fassararsu muku cewa muke aljahiliya hiya alhalatu allati takunu alaiha ummatun ma qabla maji'iha hudallah والحالة التي تمتنع فيها أمة ما أو بعض أمة من الاستجابة بهدى الله جاهلية ونهالين دوة الأمة ذات سامكا تكابين شرير الله تزومتا دكما حال دا وتا الأمة ذات سامكا نكين بين شرير ƙin باين شرير تازو وانا مغانر تنانونا kafin shiriyar Allah ta zo wannan al'ummar jahiliya ce da shari'ar Allah ta zo kuma al'ummar ta ƙita nan ma jahiliya ce wato abu biyu ne yake ruɗa wasu mutane wajen tarifin jahiliya kafirin da ya zauna lokacin da shiriyar Allah ba ta zo mai ba tabbas kafiri ne kuma tabbas yana cikin jahiliya to amma matsalar ta biyu ita ce ko Allah zai kama shi da kafirci a halin shirya ba ta zo mishi ba har ya mutu tambaya ga ingantacciyar magana ita ce a'a Allah ba zai kama shi da laifin kafirci da laifin zaman sha jahiliya ba domin shiryar ba ta zo ba bai santa ba bai taba jin labarinta ba Na haka kun ga abu biyu ne lallai shi kafiri ne lallai halin da yake ciki jahiliya ne sai dai kuma bai da laifi kun fahimta hali na biyu shiriyar ta zo mai yana kafirin shi yana halin jahiliya sai ya kafirce wannan shiriya da ta zo mai ya kangare ya doge akan kafircin shi to wannan halin ma na kangarewa da kimbin shari'a da shirya Allah wannan ma halin jahiliya ce wadda in ya mutu a kanta Allah zai kama shi to bambancin maganganun guda biyu kenan ina fatan jama'a sun gane sannan abu na biyu a cikin ta'arifin nan muka ce au ba'adu ummatin min al-istijaba li ko kuma wani ko wasu cikin al'umma in suka bin shiryar Allah su ma ba iya danganta su ga jahiliya wannan shine ibnu abbasin ya ishara ga baban shi ga shiryar Allah ta zo ƙasar makka ana bin shirya amma uban shi yana maguzanci yaƙi musulunta burkutu ma yake sha cewa ma yake a samu ƙaton tambulan a cika ya kwankwada sai ɗan ya ce kaga uban yana jahiliya yanzu a wannan halin mai ibn abbasin yake nufi da jahiliya mutum guda ne rak da ya ƙi karɓan shiriyar Allah bayan ta zo amma sai danganta jahiliya gare shi jama'a mun gane wannan da kyau don haka jahiliya ita ce halin da wata al'umma za ta samu kanta kafin shirya Allah ta zo mata suna zaune ba shirya Allah gaba ɗaya sun ɓata suna kafirci to za a ce suna cikin jahiliya halin da al'umma za ta samu kanta bayan shirya ta zo kuma ta bin shiryar nan ma jahiliya ce ko halin da wani ko wasu za su samu kansu a halin shiryar Allah ba ta zo musu ba ko a halin shiryar Allah ta zo musu sun kafirce mata duk waɗannan halaye guda biyu jahiliya ce Allah maɗaukakin sarki mana gamdakatar abin da ya sa muka faɗi wannan jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi da Allah ya turo shi ya turo shi ne cikin wasu mutane waɗanda babu ainihin ilimi game da su ba su san ilimi ba su san littafi ba kaga waɗannan mutanen ba sa kan shirya don haka ɓangaren farko na bayaninmu ya shafe su ba su san shiryar ba ma don haka a jahiliyar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo rusa ta aka samu waɗannan jahiliya jahiliya ce bakar jahiliya a cikin makka babu ba yahude babu kirista zunzurutun maguzawa ne arna ba su san wata shirya ba don haka wannan irin jahiliyar da ya samu tare da cewa wannan al'umma al'umma ce da wasu annabawa kamar ibrahim da ismail sun taɓa zama a cikin wannan al'ummar amma labarin ya yi nisa zamani ya yi tsawo har an manta da duk abin da suka zo da shi waɗannan mutanen an danganta su zuwa ga jahiliya sannan kuma kasantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saƙon shi ya isa zuwa ga ahalul kitabi kuma ya shafi ahalul kitabi akan cewa su ma zo su karɓa kuma suka kangare kuma sun san gaskiya ne wannan kuma ɓangaren farko na fassarar mu ya shafe su shine mutanen da shirya ta zo musu sun santa kuma suka kangare mata to haka a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an samu wasu kamar yadda za mu zo mu ji sun rinka yin wasu ayyuka waɗanda ba su dace da ɗabi'un musulunci ba annabi kuma ya siffanta su da cewa ainihin jahile ne wato jahiliya kamar yadda za mu zo mu ji da cikakken hadisin sahabi abu zarrin al rashin jituwa ta haɗa su da ainihin abbas da ainihin wato bilal sai gaya mai bakan magana da ya gaya mishi bakan magana daga cikin bakar magana sai ya ce mishi kai dai dan bakan mace ne ta ka ba mu wuri uwarka ba ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a hu bi ummihi ka aibanta shi da uwar shi innaka mar'un ka jahiliya lallai dai kai akwai maguzanci cikin ka akwai jahiliya tare da kai yanzu wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yana nufin ya kafirta sahabi abu zarri a'a ma'ana ya yi wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un maguzawa to bayan wannan jama'a sai mu ce waɗannan bayanan namu sun fassara ashe jahiliya ba iri ɗaya ba ce kenan ko to kaga ashe muna buƙatar mu san jahiliya nau'i nau'in ta don ka ƙaurace mata gaba ɗaya nau'in farko daga cikin nau'ukan jahiliya na komawa ne zuwa ga yadda za a karkasa jahiliya dangane da halin zamani ko kuma halin shi wanda ya samu kanshi a cikin wannan zamani. nau'in farko na jahiliya ana kiranta jahiliyatun mutulaka jahiliya sake babu kaidi wannan ita ce aljahiliyatul amma wato wannan lokaci shine lokacin da yake kafin aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama in ka so zaka kira wannan jahiliyar jahiliyatul ula ita ce Allah madaukakin sarki yake cewa matan musulmi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kar ku fita irin fitar jahiliyar farko Wace ce jahiliyar farko fita da gyale jama'a fita da gyale jahiliya ce kuma jahiliya ta farko baka fita da hijabi rabi rabi kasa zani jahiliya ce ta farko baka fita da hijabi da kallabi da komi da komi amma a damfara ado a fuska jahiliya ce fita da hijabi da niƙabi da komi amma a sa warawarai ana tafiya warawarai da mundaye a kafa suna ƙara maza na ji wannan jahiliya ce fita da hijabi da niƙabi a kawo turare a fesa a gwangwaza turare wannan jahiliya ce jahiliya baka sai Allah ya ce wa mata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kar ku fita fitar jahiliya farko mace ta fita ba da izinin mijinta ba wannan fita ce fitar jahiliya farko jama'a ku je ku karanta tafsirin al-imamu Muhammad ibn Jarir al-Tabari shaykhul mufassiri za ku sha tafsirin wannan aya dangane da cewa jahiliyar farko me ake nufi da cewa kada matan musulmi su yi fita irin fitar jahiliyar farko wannan ayar da za a yi zaman tafsirin ta jama'a to tafsirin azumi guda ne wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wannan ayar tafsirin azumi guda ne ba dan komi ba domin a ciki ana buƙatar a gane me ake nufi da jahiliyar farko me ake nufi da fita irin ta jahiliyar farko yaya za a alakanta da fitar mata a yau jama'a mace ta sanya hijabi mai shara-shara ko mai ado fitar jahiliyar farko ce matan musulmi ku ji tsoron Allah game da wannan hijabi na karuwa wanda kuka kirkiro da shi na yadi mai rawa mai lagwai-lagwai wannan hijabi hijabin karuwai ne hijabin arna ne hijabin jahiliyatul ula ne dukkan hijabin da yake da ado a jikin shi ko kuma shi kanshi ado ne to jahiliya ce dukkan hijabin da zai kwanta a kafadar mace ya bayyana nonanta da tashin kafadarta wannan hijabin jahiliya ne idan kina da shi maganin shi ki kona kafiri haramun ne ki sai da shi ki kona kafiri ko ki mai da shi siket ya koma can ƙasa ina fata an gane don haka mata ku gane wannan hijabi hijabin karuwai ne hijabin jahiliya ce ta farko lallai ne hijabi kada ya zama mai ado kada kuma ya zama akwai ado a jikin shi kuma hijabi ba style ba ne domin mata suna neman su mai da hijabi ya zama wani abu ne style sai a samu wanda yake zai zama yana da style a jikin shi wanda za a sa kuma wai a koma ana wata irin tafiya wai akwai tafiyar sisters wallahi ƙarya ne jahiliya ce sisters ba wata tafiya ta sisters wai akwai wata tafiya ta sisters za a rinka ana yin wani duwawu yana yin rawa smartly wallahi jahiliya farko ce mata ku tuba sista in ba haka ba sistan kinki zai kare a sa'ira jahiliya farko ce annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sunna shi ya umarci mata da suturce jiki da kuma tafiya a gefen hanya a sayyida aisha ta ce Allah yarda da matan sahabbai ta ce Allah ya ji kan matan sahabbai da Allah ya saukar da wannan aya suka rasa me za su hijabi da shi zanin gado suka rinka ɗibowa suna yarbawa ba ado ba ne ba ado ake ba to me muke nufi da jahiliyar farko ita ce jahiliyar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo ba jama'a kun ji nau'i na farko na jahiliya Allah ya raba mu da ita kada Allah ya nuna mana to irin wannan jahiliyar jama'a irin wannan jahiliyar wata nau'i ce daban wadda ba za ta sake dawowa ba har duniya ta tashi domin ma'anarta ita ce jahiliyar da a lokacin ba annabawa ba karatun annabawa ba shirya ba shirya annabawa kowa ka gani ba ma guje ne zunzurutun ba ma guje ko ta yaya aka yi arne ne sai dai wani ya fi wani sassaucin ra'ayi to irin wannan ba za ta taba dawowa ba a ce an rasa musulmi kwaya ɗaya wanda ke kan shiryar annabawa to wannan ba za a rasa ba ai ba za a taba samu ba saboda hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'ti Allahu hatta ya Allah hatta ya'ti amrullah wa hum zahiruna 'ala an-nas Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasu daga cikin al'ummata ba za su gushe ba za su yi tsayin daka akan dokar Allah akan umarnin Allah wanda duk zai wulakanta su ba za su damu da shi ba wanda zai saba musu ba za su damu da shi ba za su kafe akan wannan addini na Allah har sai Allah ya zo da al'amarin shi mana ko dai su yi nasara ko kiyama ta tashi amma lallai sai an samu waɗanda za su cije akan wannan addini na musulunci ba sassauci jama'a yasa jama'a kakku zama masu sassaucin ra'ayi duk wanda ya sassaucin ra'ayi a musulunci ya hallaka kam ake so sallar la'asar a hudu duk wanda ya ce raka uku ce a kashe ka akan haka ka zan mai tsaurin ra'ayi a kanta Allah ɗaya ne duk wanda ya ce Allah biyu ne munafiki ne kafiri ne ka zan mai tsaurin ra'ayi akan haka na haka me ake nufi da tsaurin ra'ayi kenan kafewa akan addini shine addinin a tabbatar ga yadda yake to a kafe kan shi wannan ita ce wasiyar shehun malami al'allamatu salafi nasiruddini wa sunna muhammad nasiruddini al'albani ya ce a tasfiya sun matarbiya alal musaffa a tsaya a tace addini ya zama gar to sannan sai a gina mutane a kan shi ba wai a ta gina mutane akan addini tarka-tarka ba da tukkanmu muna kananan ustazai za a gama muna yau da zandame mai sanda malaman ahalus suna ne suka yi ta ce mana hamlul asa sunnatul anbiya'i alamatul mu'mini malaman ahalus suna suka yi ta gaya mana mu ko muna son sunna mu ko mun dauka su malamai ne ashe tatsuniya ce suka gaya mana muka yi ta yawo da sanduna kamar fulani ina fatan jama'a sun gane ashe bid'a ce ba ta da asali ba su tace addinin ba haka suka yi ta ba mu gurɓatacce wannan ɓarna ce dole a tsaya a tace addinin sannan sai a yi tarbiyyar mutane da muna raya ake karantar da mu karatun allo gairil magarubi wannan rali na duk haka muka iya muka haddace ba a tace karatun ba sai aka ba mu da hausa ake yi sai aka ba mu haka <laughs> ina fata an gane dali ba tsatsagen kuciya suke yi sai suka koya mana haka mun sai muka sa muna tsatsagen kuciya to yanzu tiyorin shine a tasfiya a tace addinin tukuna ya zama garan gangariya tas sannan sai a tarbiyanci mutane a kai matasa wannan aikin ba zai yiwu ba sai kun tashi kun yi karatu karatu na hakika sai kun zama ba ku da kiuya sai kun zama ba wai manufarku ku ta rige wannan ya siyo jib wannan zai siyo limousine wannan ya yi gida mai sujuda wannan ya yi gida mai kamar jirgin sama ba za ku yi karatu ba kun lalace sai kun yi wa duniya saki uku sakin da ba komai inna lillahi ibadun fufana tallaku duniya wa haful fitana sai kun yi wa duniya saki uku sai dina alitashi yake da daddare yana cewa ya duniya gurri gairi ke duniya ruduwa ni al yafi karfinki duniyar sayyidina ali can bayan teku ya jefa ta ya tasa lahira a gaba jama'ar musulmi idan kun fahimci wannan addinin nan sai an tace shi a aƙida addinin nan sai an tace shi a ibada addinin nan sai an tace shi a mu'amala addinin nan sai an tace shi hatta a lughal arabiya da tarihin musulunci wannan ba zai yi wa jama'a sai kun yi karatu matasa wannan aikin ku ne za ku yi tsofaffi Allah ya ji kansu jira ake su mutu kawai likafani na jiransu don wannan aikin ya fi karfin tsohon da bai fara shi yana matashi ba ku tabbatar da wannan wannan ba isra'i muke wa tsofaffi ba akwai aikin da in tsoho ya dube shi ya ce zai tunkare shi ya yi wauta da haka wannan aikin ya fi karfin tsohon da bai fara shi yana matashi ba tsofaffi sai dai kawai ku cika mana da addu'a amma ku kauce ku ba da wuri a yi matasa ku ne za ku tashi ku kuma in muka ce matasa muna nufin mazanku da 'yan matan ku. kada wanda ya taba tunanin mace ba ta da fagen yin karatu karya yake yi duk karatun da namiji zai yi mace za ta yi karatun nan daidai wa wannan ita ce sunna kuma wannan aƙidan mu ce kar a ce mace ba za ta zama malama hadisi ba kar a ce mace ba za ta zama malama fiqh ba ka a ce cikin mata ba za a samu alarammiya mai hadda da karantar da hadda ba ƙarya ne wannan ba ku tace addini ba addinin yan bid'a ne addinin jahiliya ne addinin su shehu abu lahadi ku ji wannan da kyau saboda haka jama'ar musulmi ku ji idan kuka gane wannan abinda manzo Allah yake cewa a cikin wannan addinin duk yadda aka tashi aka faɗi sai an samu wasu mutane suna nan sun kafi akan addini ko to ku zama daga ciki wannan shine tsaurin ra'ayi don haka in za ku yi tsaurin ra'ayi tsaurin ra'ayi gaskiya ne amma ku yi akan abin da yake daidai ba kawai ka ɗauki zafin ra'ayi zafin addinin ashe duk tatsuniya ce ma kake zafin a ina fata an gane to ta ci addinin nan jama'a aiki ne ta ci addinin nan aiki ne sannan ginin mutane akan tataccen addini domin Allah da kanshi cewa ya ala lillahi dinul khalis tsantsar addini gyararren addini garan dangan gariya ba mixed ba ba polluted ba ba gurbatacce khalis gyararre tsantsa gawa ga Allah shi kadai to baya wa addinin Allah shi kadai kuma sai in an tabbatar da cewa inda za a ɗauko addinin kuma an tace shi saboda haka a ƙur'ani da kuke karantar da yara yanzu kuna da hujja da kuke karantar da 'ya'yan musulmi sun zo karanta ƙur'ani su ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuna da hujja a ƙur'ani ko hadisi ba ku da hujja abin da ya zo a cikin alƙur'ani da sunna shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan ne kada ya zo daga manzon Allah duk sauran ba daga manzon Allah bane daga malumma ne karanta annashar fil qira'atil ashar babu daga manzon Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim a tsaya nan sai an kara da min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi to in ba ta ci addinin bafa, fa sai a ce yo ai Jabiru ma haka yake kira'a ai Sudaisu ma haka yake kira'a to Sudaisu ne annabin ka to ba mu san annabi su Sudaisu ba annabin da Allah ya aiko zai karanta Qur'ani cewa yake a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi al-imam Abu Sa'id al-Khudri cikin sahabbai shi ruwaito hadisin yana nan cikin sunan Tirmidhi da Abu Dawuda. wannan shine na manzo Allah shine tatacce wanda duk ya karantar da wasulul jami'i to da shi da ɗalibin jami'uhun finnari malaman tajwidi masu wasulul jami'i mure mai wasulul jami'i a zuwa ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الجميع كو كو عقبني وصل الجميع to wuta wasu jami'i wusuli za ku yi ya saba manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya hade aya da aya dan haka a cikin karatun manzon Allah babu wasulul jami'i manzon Allah yana ne kana yaqifu ala ru'usil ayi haka ummu salama matar shi ta ruwaito mana a cikin hadisi sahihi da Abu dauda ya zo da shi wa in ta'allaka ba'dhunna bi ba'din da ayar na da alaka da juna kamar fawailul lil musallin annabin yazo sai aya alladhina hum an salatihim sahun sai sake tsayawa wannan ayar ta farko tana da alaka da ta biyu amma manzo Allah baya hadewa duk wani logic da zaka kawo manzo Allah ya fi ka iya fassara kai kai baka iya ba ma manzo Allah ne kawai ya iya waye ma kai wannan tafsiyar da muke cewa haka za ku yi ta a cikin hadisi ba ku je kuna karantar da mutane tanqihul qawli ba duk wanda ya karantar da tanqihul ya yayi ta istighfari yayi ta istighfari har ya mutu ka zo kana karantar da bulugul marami baka da ilimin hadisin da zaka tace hadisai ingantattu da waɗanda ba ingantattu ba rufe bulugul maramin ka je kai ta istighfari ka tuba sai ka iya ilimin da zaka tace hadisan ka san wanne ne na manzon Allah wanne ne ba na manzon Allah ba ta yiwa ka ce to tunda haka ne na karantar da risala to ka shiga uku ka san asalin daga ina ka rubuto ta sai ka je ka bi hujjojin mai risala ɗaya bayan ɗaya ka san dalili ƙur'ani da hadisi sannan ka karantar in ba haka ba ka bari a sai maka mashin kai a caɓa Yafi. malakta ka haƙura kai ritaya don wani zai ce to tunda hadisan na da rikici sai mu karantar da fiƙihu. fiqhun malaman fiƙihu sun ce haramun ne ka karantar in baka san dalilan su ba in ka ce to baka san dalilin ba ya za kai to ka bari mana me yasa baka tafi Abuja ka zama shugaban kasa ba eh ba mu zabe ka ba kuma baka iya murdiya ba dan haka sai ka hakura ka zauna nan ko to nan ma baka iya risala ba baka iya bulugul marami ba ba da karfin tsiya ba ne sai ka hakura a tara maka jali ka koma kana sai da tumatiri a bakin kasuwa ya ji maka daraja ya fi sauki idan kuka gane wannan jama'a addinin nan aje a tace shi a wajen aƙida ku daina karantar da littattafan aƙida sai wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kitabu tauhid na imamu al-a'imma al-imam ibn khuzaima ko kitabu tauhid na muhammad ibn abdul wahhab shi ma sai an tace hadisan ciki tukuna dan akwai rubabbun hadisai akwai hadisan da ba su inganta ba sai an tsaya an tace komi tas ina yan lugal arabiya yan lugal arabiya sun fi kowa hadisin karya a duniya in suka fara ka hadisan karya don su kara larabci ta'allamin lugal arabiya wa allimu hannas ana uhibbul arabiya li'anni arabi li'anna kaza li wa ya gaya maka ka tuba malamin luga sai an tace luga ma tarihi a je a samu wani koje ya zauna ya bada labari koje tsohon makaryaci ka zo ka zauna kana karantar da mutane an haifi manzan Allah sha biyu ga watan rabi'ul awwal a ina wai gaya maka ƙarya kake wuta za ka je kawo manzan Allah ƙarya sha biyu ga watan rabi'ul awwal ka kai gifari. ƙarya ne wannan tatsuniya ce Koje ya faɗi wannan babu wannan a cikin ƙur'ani ko hadisi imamu malik ma karyata magana ya cikin muwadda don ga duba ruwayar da ya ruwaito sha biyu ga watan rabiul awwal aka yi manzon Allah a ina ka gaya maka a ka karanta a littattafan tarihi littattafan tarihi eh littattafan tarihi ba su da bambanci da jaridar concord duk abin da ya zo cikin jaridar concord sai an tsaya an tace ka kaga abu cikin littafin tarihi sai an yi aiki a kan shi don haka malamai suka tsaya suka tsara ilimi mai suna ilmu mustalahi tarihi ilimin da ake tacewa da tantance tarihi yanzu saboda rashin tacewa da tantance tarihi gashi an kawo wa 'ya'yan musulmi musiba a najeriya wai an ce musu wai yazidu ne ya kashe husaini wannan karya ne ko je ne ya faɗa babu wannan a tarihi mai inganci amma saboda rashin ilimin tarihi fa an samu 'ya'ya'yan tasha 'yan iska an sa suna tsine wa yazidu waye yazidun ba su san shi ba shi ma wanda ya sa sun bai sani ba kawai saboda abu na rubuce a tarihi daga cikin littattafai mafi hatsari a duniyar ilimi su ne littattafan tarihi don su ba sa dilin da isnadi sai an samu gogaggen malami a cikin ilimin jarhuwar ta'adil shi kaɗai ke iya hukunta waɗannan littattafan amma kawai ka je ka karanta abu da turanci ko da larabci kawai duk abin da ka gani a rubuce shikenan daidai ne sai ka goge game da ilimin tarihi tukuna in ba haka ba fa wai sai mutum ya ce to yanzu ya zabi a ah, yau me yasa ba za ka je ABU ka zama professor a medicine ba dan baka karantu ba ko eh to ya nan ka zo ka nada kanka ka zama professor a tarihi ka sa 'ya'yan jama'a suna zagin Yazidu da Muawiya da Abu Sufiyana bi mujarradin ka karanta to lallai ne sai an tsaya an koyi tataccen ilimi game da tarihi sannan ku dawo matsala da take da alaƙa da tabbaka tarbiyya ya za mu tarbiyyanci 'ya'yanmu a bisa wani manhaji wani irin tunani ya kamata 'ya'yanmu su tashi da shi sai an zauna an darasci yaya manzon Allah yake sawa 'ya'yan musulmi tunani ba ka samun wannan sai cikin ƙur'ani da hadisai ba ka samun wannan sai cikin asarai za ka ga yadda annabi ya tarbiyanci sahabbai yadda sahabbai suka tarbiyanci 'ya'yansu tabi'ai da makamantansu haka ya kamata a tarbiyanci 'ya'ya a yanzu to in aka yi haka jama'a aka gyara addinin fes to duk abin da ya kafu sai ka kafe a kan shi gam kana da hujja akan cewa laya kafirci ce ba ka da shakka a kai tangaran baka da hujja baka da shakka akai shan rubutu bid'a ce kana da hujja akai saboda an tace amma baka da hujja sai hadisi Ya ya hadisi yake sai ka jawo sai ce ya inganta ko bai inganta ba sai ka ce wai a muhtarul ahadis muhtarul ahadis bama bamai ne a cikin shi duk shafi akwai bom a cikin muhtarul ahadisan nabawiya akwai hadisin da bai inganta ba mun yi takhrijin littafin tsab mun ware hadisai ingantattu mun ware waɗanda ba ingantattu ba aiki ne ja a cikin muhtarul hadis ba wai an ce muhtar wai ana nufin muhtar sahihi ba muhtar a'a an zazzabo ne according to haruffansu gwargwadon haruffansu shine zazzabowa ba wai zabowa ingantattu ba da baje-baje da rubabbu da ba komai a ciki a ciki ya jama'a <clears throat> na kawo wannan ne saboda tsaurin ra'ayin addini yana burge matasa eh tsaurin ra'ayin addini za ka yi shi amma in abin da za ka yi ra'ayin da tsaurin ra'ayin a kan shi ya inganta in bai inganta ba ka da dalilin tsaurin ra'ayi a kan shi da haka sai zan kai ta tsaurin ra'ayin da kai da wanda ke faɗa da kai a tsaurin ra'ayin sai kuwa ya gari a wuta saboda ba ka da hujja a kai matasan duniya yau tsaurin ra'ayi yana burge su to amma wannan tsaurin ra'ayin da kafewar akan abin da suke kafewa haka ne in haka ne to yayi daidai in ba haka bane fa ba tsaurin ra'ayi bane rashin kunya ce guluwi ne tanattu'i ne ketara haddi ne karambali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan irin mutanen wanda duk zai wulakanta su ba za su damu da shi ba duk wulakancin da za ka yi musu in suka kafe akan addinin tunda ingantacce ne mai kyau wannan wulakancin baya damun su Allah ya yarda da kai ya Mus'ab sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Mus'ab ibn Umair Mus'ab sahabi ne saurayi ne wanda aka ba da labarin shi cewa duk makka ba a taɓa samun ɗan gata ɗan hajiya irin shi ba uwashi mai kuɗi ce ta fi hadiza kuɗi ta fi hadijatul kubra kuɗi ko ba ta taɓa haihuwa ba kuma da ta haihu sai ta haifi namiji ta ce kaico da ta haifi ya mace da an ga goge raini game da gwalagwale a garin nan ta ce amma duk da haka sai ta goge raini namiji ne yaran amma riga alhari ne ake sa mishi Gama an ka samu kudin yaji alhari ne guda ɗaya kai saurayi ka gama haɗawa fa Ɗan mashin ɗin nan naku na zamani duk yayin da ya fito ka siya kudin yajin alhari ne kwaya ɗaya rak duk wata rawar kanka yadi ɗaya na alharini ya ishe ka ka yi ta a cikin samartaka amma riga alharini take mai iri-iri duk wani kala na alharini sai a ɗinka mishi sannan a yi mishi warawarai da zabba da mundaye na zinare ta ce a sa duk da ba kayan ado ne na maza ba amma don a nuna da abin ina fata an gane amma da ya musulunta ya karɓi aƙidan musulunci ta ratsa shi sai manta da duk wannan duniya sai ya kwabe ta ya aje sai ya samu shamla shamla ita ce yar doguwar riga kadai wadda take plan yadi yadi fake-fake kowan dobe da shi ya gudu wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma yana jin tsoron idan uwar shi ta samu labarin ya musulunta in ta kama shi ba za ta sake barin shi ya fito ba sai manzan Allah sai hada shi da jama'a yace ce to ku yi marmaza ku wuce madina yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fara tahowa madina tun kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yan kwanaki kaɗan da yake da gaske yake har ya koyi addini yana zuwa madina sai ya buɗe masallaci ya fara da'awa har yau masallacin mus'ab yana nan a ƙuba daidai bayan masallacin ƙuba yana nan har yanzu masallaci ne mus'ab ibnu Umair ya kafa shi wannan matashi ya manta da duniya ya zama mujahidi sojan musulunci ran da aka ce za a tafi yaƙi shi aka bai wa tutar musulunci jama'a mus'ab shi ya rike tutar musulunci to matsayi da magana a nan abin da ya sa na kawo mana wannan shi ne tsaurin ra'ayin shi da zafin ra'ayin shi na addini ya yi ne akan gaskiya akan haka aka kashe shi to saboda haka samari idan za ku yi zafin ra'ayi ku tabbatar za ku yi zafin ra'ayi ne akan abin da yake daidai ne ba shirme ba mu wuce wannan matsalar Wulaƙanci kuma ba zai dame shi ba mus'ab ibn umairin ya rayu rayuwar da a yau samarin yau sai su ce ya rayu cikin wulakanci saboda rigar da yake sa shara-shara riga ce ane mai kallon banza ai ba kowa bane da ya rasu ma rasa aka akai a jari ga ta rufa kai sai kafafuwa su fito a ja ta rufa kafa sai kai ya fito manzo Allah ya ce ku saka shi ku rufa kan ku ɗibi ganye ku ku zuba a kafafuwan nashi wulakanci bai damun su kaskanci bai damun su Da ko ga in dai akan addinin Allah ne bai kamata a ce mu yi fushi ba jama'a da wulakanci da harara ka je kasuwanci a maka wulakanci me yasa ake wulakanta ka ba saboda kasuwancin ba saboda addini ka je aikin gwamnati a wulakanta ka me yasa saboda addini ka tafi ka ce zaka nemi makaranta a wulakanta ka me yasa saboda addini ka zo neman aure a ce za a wulakanta ka me yasa saboda addini ka zo sayayya sayayya za ka yi ba kai ka kasa za ka sayar ba a wulakanta ka saboda addini manzo Allah ya ce la man khazalahum in dai don saboda sun yi riko da addinin Allah ne ake wulakanta su wannan wulakancin baya damu su in bai dame su ba ba za su rama ba na ɗaya kenan in bai dame su ba ba za su ce za su bar abin da suke ba amma saboda kawai kafirai sun ta saka da wulakanci yan bid'a sun ta saka da wulakanci wai sai ka ce za ka bar sunna saboda ka je neman aure an gaya maka bakan magana sai ka ce wai kai ma za ka rama ko kuma kai ma za ka yi abin da zai faranta musu rai don su ɗauki ya su baka wallahi ka lalace kuma ka yi asara don haka inda dai tsaurin ra'ayinka akan gaskiya ne jama'a wallahi tallahi karkai mamaki za a wulaƙanta ka za a gaya maka bakan magana kuma duk abin da a gaya maka wallahi kare dame ka wata dattijuwa gwaggota ce wallahi a gadon bayanta ta ɗauke ni ta goya ni kawar uwata ce wata ran sai ta haɗu da ni malam na ce hajiya ashe mutum yana ganin mutum na ce yau gashi ya gani malam malam barka na ce barka hajiya ta ce o oh, an ce kun ba izala barka malam na ce ina hajiya kaɗan te mana gaba muka yi <laughs> kaɗan te mana gaba muka yi idan wannan magana ta faɗa ne don ƙasƙanci ne ko wulaƙanci ne ko shegantaka ce ko barkace a to gaba ma muka yi kaɗan te mana don haka ba barka ba a bake nan kuka za a yi wai barka ta ke ma <laughs> tana barka ne ce a gaba muka yi te mana kaɗan ne <laughs> au khalafahum haka duk wanda ya saba musu duk abin da suka yi don wani ya saba musu ba sa damuwa haka za su kafe hatta ya ati Allah hatta ya ati amrullah har sai al'amarin Allah zo wa hum zahiruna ala nasi manzo Allah yake kuma suna nan sai sun daukaka akan mutane jama'a ku dubi yanzu yadda aka ki ahli sunna aka ki salafiyya amma yanzu salafiya ce kawai take da murya duk duniya salafiya ce kawai take da murya duk duniya an ƙi an ja bakin jinin an faɗa an kaza in gidan rediyo ne salafiya suka buɗe salafiya nasu kaɗai za a saurara idan tashar intanet ce ta salafiya kawai idan tashar talbijin ce ta salafiya kawai in jarida ce ta salafiya kawai in wurin wa'azi ne na salafiya kawai salafiyan nan yan shi'a sun ƙi yan mazhaba sun ƙi yan ƙungiya sun kisu yan dariƙa sun ƙi an rubuta an faɗa an yi raddi an yi sharri ba abin da ba a yi ba an kashe da abin da za a yi amma me har yanzu dai kowa salafiyan yake saurare da yau kuma mai salafiya za ta ci ina salafiya za ta buɗe masallaci ina salafiya za ta buɗe makaranta wahum zahiruna alan nasi za su tabbata su ne a sama da mutane ku duba duk duniya yau musulmi babu tashar da suke kallo irin tasha alhuda tashar turanci ta alhuda duk duniya babu tashar da ake kallo fara tun daga nan najeriya har ko'ina this is an international statistic report statistical report ne akan cewa babu tashar da ake kallo duk duniyar musulunci irin tashar alhuda da ke kan nalsat kuma zunzurutun salafiya ne abokanmu ne ɗari bisa ɗari suka kafa tasha kuma suke darasi kuma zunzurutun salafiyancin ake faɗi saboda haka <clears throat> ya ku jama'a abinda ake nema gare ku kawai shine kowa ya tabbata cewa aqidar da ya tsaya akai da gaske yake yi kuma ingantacciya ce bai da shakka akai dan haka a kashe shi ko a bar shi rayu a bashi jali ko a hana shi a dauke shi aiki ko kada a dauke shi a bashi rumfa ya siya ko ba a bashi ba a bashi aure ko ba a bashi ba a yi mu'amala da shi ko ba a yi mu'amala da shi ba ba zai damu ba kuma in dai da gaske kake zafin ra'ayinka akan addini ba za ka shagaltu da yi wa mutane raddi ba don sun wulakanta ka ka ce duk wanda ya wulakanta ka sai ka rama ya nuna ba da gaske kake ba la durruhum man khazalahu aw khalafahu dan wani ya saba maka ba zai dame ka ba dan wani ya wulakanta ka ba zai dame ka ba amma duk wanda ka ji an wulakanta shi ya ce sai ya rama an saba mishi ya ce wallahi bai yadda ba a ba addinin gaskiya yake kai ba amma wanda yake kan addinin gaskiya jama'a yana shagaltuwa ne da tsaurin ra'ayin akan addinin amma baya damuwa da wanda ya saba mai ko wanda ya wulakanta shi jama'a za ka zo wucewa wata ran wani ya tofar da yawu tofar da yawu zai wai ya gan kama bai sanya haɗe yawun sa'ad da ya gan kama yawun ma na bakin shi ya zama na jasa, dan a lokacin ya ganka shine sai tofar ba ma fa tofa maka ba ya tofar da yawu wai wulakanci zai maka in ya sa kaya zai siyar in ka zo ka ce za ka siya sai ci ba zai siyar ba ya fasa wai zai waka wulaƙanci ba za ka ce kai ma za ka rama ba manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wasallama yahudawa ba irin abin da wasu mishi ba amma ɗauko ɗansu ya rike madadin ya ce tun da su suna wulaƙanta shi shi ma bari ma sai ɗauko ɗansu ya riƙe. da aka ce ɗan da lafiya sai ya tafi gaishe shi sai je gaishe shi ya tallan musulunci ina wulakancin da suke mai ina bakan magana ya ku jama'ar ahlus sunna masu bin manhajin salafiya Wulaƙancin arna kai ya dame ku in ka ɗage wando in ka shiga lecture tiyata kana shigowa sai yi maka dariya kar ma ka ɗaga kai ka kalle su wai ka shiga da ɗagaggen wando yan ƙungiyar izala yanzu dariya suke wanda ya ɗage wando yan ƙungiyar ɗariƙa dariya suke wanda ya ɗage wando yan shi'a dariya suke wanda ya ɗage wando kiristoci dariya suke lecturori a university yan mata dariya suke wa kowa ya ɗage wando dariya ake mishi amma in ya ɗage da sunan sunna in ya ɗage da sunan iskanci ne wannan burgewa yake zai zama bounceable guy sai ka ga gayu la'anan ne ya ɗage wandon shi haka wai three quarter kaji kwata uku wandon yan wuta kwata uku wai sunan wandon kinan three quarter ta taho lakcha tiyata da ɗagaggen wando da ka an ya wuce gwiwa kai kuma ka zo da naka iya rabin kwauri sai su kyalkyale da dariya me bambancin naka da nashi wai naka saboda addini ne wai wulakanci za a yi maka in ne da gaske kake ba za ka kalle su ba za ka rama ba la yadurruhum man khazalahum kuma inda karshe kake ba za ka ce to bari kai adjusting ba wandan ya dan sauka ƙasa na akwai masu munafunci sai sa dinka mai wando inci 42 in ya to wurin mu sai ya ja shi sama haka sai ya to haka sai ya to haka ya to gurin mu kenan in ya tafi can kuma sai ya sake shi shine sai ya saki shi kenan sai daidaita haza zurrijalaini zur eh zussarwalaini mai wando biyu a ɗaya kenan zulwaji haini munafinci ne wannan jama'a ka datse kafiri duk inda ka je a ganka ka ce eh wandan ka kenan likiti aka je police station wani ustazu da ya kafe shi kawai wani shedanin dan sanda wai sai ce kaga wannan da ya sa wandan kanin shi din nan wai wulakanci zai mai wai wannan da ya sa wandan kanin shi din nan kai ba ka jin magana wallahi ka je ka sa wandan kanin ka ka zo ka rikita mutane wuri tsabar izgilanci ne wulakanci ne amma in dai kai da gaske kake addinin to ka kace akan abin kuma kada wulakancin su kada ya sa kai adjusting kada ka gyara musu yadda suke so kuma kar wannan ya sa ka gobe ka ce bari ma in je in ƙara ɗagewa a'a bar abin ka yadda yake wato kai kamar ma Allah bai yi su ba shine la yadurruhum man khazalahu wanda ya wulakanta su baya damun su haka za su kafe da haka tsaurin ra'ayin addini jama'a amma addinin ingantacce to wannan aqidan mu ce wannan ra'ayin mu ne duk masu kuka da mu akan muna da tsaurin ra'ayin addini na wallahi ƙarya suke jama'a shekara 20 da ta wuce bamu sassauta ba balle yanzu ƙara ta farfasa muka yi yanzu ƙara ta farfasa muka yi da wasu sai a ah, yanzu tun da dai sun dan ƙara shekaru mai yawa sun ƙara hankali dama tun da hankalinmu ku ne mahaukata ina fata an gane tsaurin ra'ayi kuma duk abin da ka san mu da tsaurin ra'ayi jama'a to yanzu karuwa yayi don haka wanda zai hudda da mu ta ciniki yayi tsaurin ra'ayi gaba yayi wanda zai hudda da mu ta aure yayi tsaurin ra'ayi gaba yayi wanda zai hudda da mu ta aikin gwamnati yayi tsaurin ra'ayi gaba yayi na fatan mun gane medical doctor ne abokinmu ya je yana harkar magani an ba shi ya kawo magani ga wata hukuma aka an ce wai sai ya yi hannu da dora professor dora shugaban nafdac ya ce a aka ce to za ta ce kyamata kake yi ya ce a ai mu addininmu ne mu ba mu hannu da mace ce ta yi wannan civilization ne ce ai mu addininmu kuma babu irin wannan civilization din mu kuma in mutum ya hannu da mace to ya zama uncivilized aka kada aka raya da ta zo kawai ta miƙo mishi hannu sai mata irin ta sarakuna ya mata jinjina haka sai ta ce thank you alhaji arniya ita ma ta san yaji hajji ya gano kaba ina zai hannu da ita duk wanda ya hannu da macen da ba ta shi ba jama'a munafiki ne munafiki ne babu larura sam babu larura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ka taba matar da ba taka ba gwamma ka zauna a garwa shi ya kona wandonka ya kula duwawunka ya fi sauki da haka baka da larurar da zaka ce zaka yi handshake with a woman merely because you are a civil servant wai idan kai ma'aikacin gwamnati ne karya kake baka da uzuri ba larura ba ce babu inda aka faɗi a tsarin aiki ko tsarin doka cewa sai ka yi hannu da mace ka zama mai tsaurin ra'ayi a akan addininka kuma ka rinka tazahuri da addininka ka ce addininka ya hana ka faɗa haka ka ce addininka ya hana sardauna gamji ɗan ƙwarai har ya mutu sardauna har ya mutu in zai fara jawabi sai ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ya yi tazahuri da addinin shi sai ya bayyana har gaban sarauniyar ingila shugaban arnan duniya sai da ya ce bismillahir rahmanir rahim sannan ya yi mata fassara, an bata ji ba nan ma da awa ce ya ce in the name of Allah eh in the name of Allah ya fara to haka ake so na haka jama'a ku zama masu tsaurin ra'ayi akan komai a aƙida ku zama masu tsaurin ra'ayi in an zo kasuwanci ku zama masu tsaurin ra'ayi a ko'ina ku zama masu tsaurin ra'ayi amma tsaurin ra'ayin ya zama abin da za kafe a kan shi daidai ne jama'a duk duniya kowa yana da tsaurin ra'ayi akan abin da yake so amma musulmi ne sai a ce wai tsaurin ra'ayin addini wai masu tsaurin ra'ayin addini wai kalmar ta zama suka to wannan jahiliya ce ita ma Allah ya kiyaye babban malami shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani yace fa amma fi zamanin mutlaqin fala jahiliyata ba'da mab'asin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace dangane da jahiliya irin waccan ta farko yace to ba za ta sake dawa ba babu ita a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimaka to wannan irin nau'in na ainihin jahiliyar jama'a ita ake kira jahiliyar farko to irin wannan jahiliyar in dai da wannan ma'anar ce to babu ita a musulunci don haka kakka taɓa kwatanta musulunci da irin wannan jahiliyar karka taɓa kwatanta wani aiki na musulunci ka ce wannan aikin irin wannan jahiliyar farkon ce a babu irin wannan wato jahiliyar rashin annabawa jahiliyar rashin shiriya jahiliyar bata gaba ɗaya. to wannan ta riga ta kare ina fatan mun gane nau'i na biyu na jahiliya ita ke kira jahiliyatun muqayyada wato jahiliya kayyadajjiya wahiyar jahiliyatu allati taqumu fi ba'd al-buddan akan sami irin wannan a wasu garuruka au bi ba'd ashkhas ko a samu wasu mutane wal jama'at ko wasu kungiyoyi ko wasu jama'a sai a same su da irin wannan jahiliya nau'i na biyu ita ce kayyadajjiyar jahiliya sai a samu wasu gari sai a ce wannan garin suna cikin jahiliya ko a ce wane yana cikin jahiliya ko kungiya wance ko jama'a wance suna cikin jahiliya sai ce kaga irin wannan nau'in to yana nan har bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau annan ne annabi ya ce wa abu zarrin innaka mru'un fika jahiliya lalle akwai jahiliya ta tare da kai me yake nufi da jahiliya shine wannan mugun hali na gori na aibanta mutum da uwashi irin wannan to ana iya samun ta ta faru sannan bangare na biyu in muka dubi jahiliya dangane da yadda zamani yake to anan kuma za mu sake cewa jahiliya nau'i biyu ce kamar yadda muka faɗi jahiliyar farko kafin aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama wadda muka ce wannan ita ake kira jahiliya jahiliyatul ula akwai jahiliya ta biyu wadda ita ce bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wadda wasu sukan kira ta aljahiliyatul ukhra wannan wasu halaye ne mutane suke aikata jama'a sai su kama da na jahiliyar farko bar ku ji abin da babban malami al'imamu ibn jarir na ya faɗi a cikin tafsirin shi mujalladi na 22 shafi na 4 zuwa na 5 ya ce fa'in kala ƙa'ilun da wani zai ce awa fil islami jahiliyatun hatta yi kala ana bi ƙaulihi aljahiliyatul ula allafi ƙablal islam yanzu nan akwai wata jahiliya ne a cikin musulunci balle har a ce da Allah yake jahiliyatul ula ana nufin jahiliyar kafin musulunci to wacce ce jahiliya ta biyu bayan musulunci akwai jahiliya kila mala yace sai a ce da kai fihi akhlaqun min akhlaqil jahiliya eh babu irin waccan bakar jahiliyar ta da babu ita a yanzu amma akwai wasu ɗabi'u irin ɗabi'un waccan jahiliyar dan haka duk sanda kaji an ce jahiliyar da waccan jahiliyar yanzu ana nufin wasu ɗabi'u waɗanda kwafi ne ko kwaikwayon na wancan zamani ne muhammad ibn ali ash-shaukani shehun malamin tafsiri a cikin tafsirin shi fathul qadiri mujalladi na hudu shafi na 278 yiko cewa yayi wa yumkin an yurada bil jahiliyyati al-ukhra ma yaqa'u fil islam min at-tashabbuh bi ahli al-jahiliyya bi qawlin aw fi'lin yace eh zai iya yuwa in aka ce jahiliyatul ula ya zama ana nufin bakar jahiliya ta da jahiliyatul ukhra kuma ya zama ana nufin wasu ɗabi'u da ke faruwa na baƙaƙen maganganu ko miyagun maganganu ko miyagun ayyuka da ke faruwa a musulunci saboda sun yi kama da na jahiliyar da ashe har a yanzu idan wani ya rungumo ashar ya bugota, sai ka ce a'uzu billahi wannan jahiliya ce in ya ce ah, ka kafirta ne sai ya ce a ah, ai ma'ana wannan hali ne irin na jahiliya a musulunci babu ashar to in yayi yanzu fa to yayi ɗabi'ar jahiliya an gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan muka dubi irin alakar da kuma jahiliya take da shi ta wani fannin jama'a kamar yadda zamu zo mu tattauna zamu ga cewa jahiliyan nan da muke magana ta da da ta dawo take neman ta shigo cikin musulunci to ta makalkale ta wajen addini ta makalkale ta wajen siyasa da ɗabi'u da tattali da kuma yadda rayuwar ainihin jama'a take gudana a takaice dai da ma'a musulmi duk wata ɗabi'a ko wani hali wanda ya saba wa halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi halin da manzon Allah yake so to wannan hali ba jahilan hali ne Allah ya taimaka sannan manta cikin abubuwan da muka faɗi za magana a kai akwai ainihin wato ɓangare dangane da bayani akan jahiliya dangane da hukunci jahiliya dangane da hukunci shin da annabi ya ce wa abu zarrik akwai jahiliya cikinka ya kafirta shi kenan to shine muke son mu nuna maka anan jahiliya nau'i biyu ce akwai wadan aka siffanta mutum da ita to an kafirta shi misali yanzu daga cikin manya-manyan shehunan jahiliya a da akwai fir'auna fir'auna babban shehi ne na jahiliya daga cikin manya-manyan shehunan jahiliya a yau akwai bush yanzu shir'auna ya taɓa yin wata magana wadda ƙur'ani ya ba mu labari ya ce innahum la shirzimatun kalilun. wa innahum lana lagha'ibun ya ce wasu kaskantattun mutane ne yan hikon nana ɗanda ba su wuce a kirga su ba sai ce amma gashi duk sun fusatar da mu suna wahalar da mu wannan statement din fir'auna kenan a su annabi Musa da Haruna da jama'a su banu Isra'ila wai wasu yan kaskantattun jama'a ne yan kaɗan? amma gashi suna wahalar da mu Bush da ya tashi zai ta'aliki a kan su Usama yan alka'ida da yan Taliban sai ya ce wasu yan tsirarin yara ne da aka haife su aka yi renansu a ƙarƙashin duwatsu kaskantattu 'ya'yan da aka rene su a cikin tanti gashi nan sun gallabe mu yanzu magana bush shehun jahiliyar zamani da fir'auna shehun jahiliyar da magana ta yi kama da juna ko ba kama ba to Allah yake ta sha ba zukatan ne suka yi ɗaya shi yasa maganganun suka yi ɗaya abu na farko kenan abu na biyu idan ka fahimce ni da kyau mai karatu ko mai saurare sai in ce maka duk mutumin da aka siffanta shi da irin wannan jahiliya to an kafirta shi domin wannan jahiliya ce ta kafirci to duk mutumin da ya ɗauki aƙida irin ta fir'auna ko aƙida irin ta bush in aka ce akwai jahiliya tattare da bush to wannan an kafirta shi lallai an tabbatar da kafirci gare shi to amma nau'i na biyu na jahiliya ita ce jahiliyatu ma'asiyatin laifi ne mutum zai yi amma sai zama laifin ya yi kama da irin laifuffukan jahiliya misali aja daduro daduro ita ce girlfriend yan boko girlfriend if you have a girlfriend wadda kake zina da ita ko kuma kuke soyayya wadda ba aure za a yi ba jama'a babu soyayya ma a musulunci a ce wai ana soyayya ana soyayya a musulunci abin da ya sani aure ko kuma rashin aure amma babu kashi na uku ka ganta kana so eh to aure a to amma ana soyayya wai a saba da juna a shaku da juna a fahimci juna eh hazihi jahiliyatun mu'asira wannan jahiliya ce yar zamani babu soyayya idan kun gane wannan da kyau jama'a <clears throat> irin wannan ɗabi'a ta daduro ta girlfriend ko boyfriend wannan irin ɗabi'ar akwai ta a jahiliya har yi mata ciki har ta haihu shin a irin wannan girlfriend ko boyfriend akwai yin ciki da haihuwa ko babu akwai yin ciki da zubar da ciki ko babu akwai yanzu mutumin da yake musulmi ne yanzan yana da girlfriend wadda yake soyayya da ita ko ya mata text na batsa ta nemi shi text na batsa wannan irin ɗabi'u ne ɗabi'un jahiliya to in ka ce kai dai wane kana yin jahiliya to ba kafirta shi kake ba kana nufin ne ya ɗauko irin wata ɗabi'a ta jahiliya domin a musulunci babu irin wannan jama'ar musulmi idan ka ga ya kana son ta sai ka ce ka je ka ce ka zo neman a auren maka da ita ba ka zo neman aure ba ka zo neman a auren maka da ita ka ce a'a yi hakuri an yi mata miji sai ka haƙura kaka je ka yi asiri kaka je boka kaka je aljani kaka je kuma baka kama kafa an ce an yi mata miji sai ka haƙura a yi hakuri ba za a aurar da ita yanzu ba suka ce to shi kenan kuka ce to bari ka bari sai sanda za a aurar da ita to a wannan lokacin kuma ba wai shi kenan sai ka rinka mata text ta ne maka text ba a'a wannan ba musulunci ba ne sai a yanke alaƙar eh, ko a bari to yanzu wannan ɗabi'ar jama'a ta cewa ana soyayya tsakanin wance da wani wannan ɗabi'ar jahiliya ce in ka siffanta musulmi da ita baka kafirta shi ba baka ce mishi ba ma guje ba sai dai kana kwatanta shi da cewa ya ɗauki wata ɗabi'a ta jahiliya ita ce abin da muka yi ishara da annabi ya siffanta abu zarri da cewa wannan ainihin wato abu na jahiliya ne ina fata an gane to wannan shine malamai suke kira kufrun duna kufrin wato kafirci ne mutum ya aikata wanda bai kai a ce kafiri ne shi irin kafiri fir'auna ba amma ɗabi'a ce ta kafirci daga cikinsu akwai gori jama'a duk wanda ya gori ce ah yo lokacin da ka zo garin nan cirani ba ni ne da waka daki ka sauka ba yanzu gori ya to yanzu gori ɗabi'a ce ta jahiliya to siffanta mutum da in yi gori da zaka ce mai wannan ɗabi'a jahiliya ce ba kafirta shi kai ba Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye sannan sai mu sake komawa dangane da kukan mutuwa kukan mutuwa nau'i biyu ne mutumin da aka yi mai mutuwa ya hawaye jama'a wannan babu laifi ko da hawayen ya daga ƙasa babu komai amma mutumin da ya sa hannu a ka ya tsalle ya tuma ya faɗi sannan ya surrender ka ce god why why god wannan imru'un fihi jahiliyatun wai Allah yake tambaya wai me yasa ya kashe wani wai Allah yake tambaya god why what have i done to deserve this wai ne maka da na cancanta ka kashe uwata ko ubana to wannan ɗabi'a ce ɗabi'a jahiliya amma ba za a ce ya kafurta ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a saba wa jahiliya saba wa jahiliya abu ne wanda yake wajibi wajibin kuma matuƙa jama'a dukkan ɗabi'ar da aka ce jahiliya ce to lallai ka batta nasoshi sun zo masu ɗimbin yawa waɗanda za mu kawo wasu a yanzu wasu kuma za mu ainihin jinkirta su sai can gaba amma daga ciki akwai hadisin da al'imam bukhari da muslim suka ruwaito shi daga sahabi abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifin shi ce anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallama qala khaliful mushrikina manzo Allah ya ce ku saba wa arna ahfu shawari ku datse gashin baki wa aufu al-lihin gemu kuma ku bashi ya cika jama'a kun ji manzo Allah yace ku datsa gashin baki gashin baki ba a aske shi ba kuma a bare shi ba za ka ce to shikenan barin ba gashin bakin nan da rinka barazana ba to kai macuci ne wa za ka yi barazana haka siddan ka bar gashin baki dan ka rinka barazana kai macuci ne in ba haka ba menene dalilin da zaka bari wai za ka rinka barazana har ka ga mutum yana murza shi haka yana murzawa to wannan macuci ne jama'a na ɗaya kenan na biyu gashin baki datse shi ake sannan gemu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai ce ku bar gemu ba kawai sai ce ku bar gemu ya sakata ya wahala a bar gemu ya zubo ya cika kundu kuki. ya cika kumatu ya cika ko'ina jama'a ku daina kurba gemu jama'a kurba gemu siffa ce irin ta miyagun sarakunan gargajiya da miyagun malaman bidi'a aske gemu kuma ɗabi'a ce irin ɗabi'ar mushirkai arna don haka manzon Allah ya ce to ku bar gemu ahli sunnan Najeriya sun fara lalacewa yanzu aske gemu suke yi duk ahli sunnan da ya aske gemu jama'a ya zama munafiki ya yi aikin munafunci ba don komai ba saboda gemu farilla ne wajibi ne a bar gemu a sai mutum waye nuna kirjin shi ya ce wai annabi ya ce takawa hahuna annabi ya ce takawa hahuna kuma ya ce a bar gemu da aka takawa hahuna gaskiya ne kuma gemun ma a bar shi daidai ne da aka ku daina aske gemu jama'a kuma ku daina kurba gemu ku bar gemu ya sakata ya wala waɗannan tsofaffin da suke taruwa su ce ka aje gemu yi rashin kunya yanzu sun ƙare a najeriya sun mutu shekara ashirin da ta wuce sun ƙare mu ne muka fama da su da yanzu ba matashin da zai fama da irin wannan tsofaffin da mun aje gemu za a je a tattaro maka tsofaffi guda bakwai su haɗu sai a samu wani munafiki sai fashe da kuka wai ya shiga uku ya lalace shi wai shi bai taba ganin irin wannan gemu ba wallahi wai bai san abin da kake nufi ba me aka suka yi mana to sun mutu saboda haka yanzu baka da hujja in ma tsoro ta kaske sannan yanzu babu budurwar da zaka je neman ta tace kana da gemu in har tace kana da gemu to dama bata halatta maka aure ta ba ba su kace rabu da ita bai halatta ka je auren yarinya ta ce maka gaskiya ni gemun nan naka ka kaɗan rage shi da Allah kai ka datse shi da Allah haka dai kai kai abin ba ganin sarakunan Saudiya ka ce sarakunan Saudiya ma sarakunan gargajiya ne daga ce manzan tsira annabi gemun shi jama'a hacci biya annabin yana itikafi jama'a saboda tsawon gemun shi gemun yake miko aisha ta windo tana taje mai yana cikin masallaci tana cikin gida da haka matasa ku saki gemu <clears throat> duk wanda ya tsorata ya ganka da gemu munafiki ne eh munafiki ne yana ganin ka in ah, ustaz kai subhanallah to munafiki ne ya bayyana ina fata an gane he is exposed Allah ya kiyaye sahabi Abu Umama Allah ya kara mishi yarda yace kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala mashikhatin ala mashikhatin min al-ansar bidin lihahu wata ran manzon Allah ya fito sai ya samu wasu dattawa cikin mutanen Madina gemun su yayi fari kan furfura jama'a manzon Allah yake duk wanda ya furfura a cikin musulunci to za ta zama mishi haske ranar alkiyama yasa in furfura ta fito maka haramun ne ka fige ta haramun ne kai mata bakin fenti sai dai ka sa mata lalle ko za'afaran don ta zama ja nan ma za ta ƙara tsorata arna da ɗaya da munafukai amma kaga mutum ya sa madubi kullum yana ta cus cus cus cus cus ya biya cicis gewa ya rasa yadda zai yi ko kuma kullum za ka gan shi ya je siyo bakin fenti na shafawa aka gaggyara gaggyara ike ya uwar gida ya yi ka shiga azaba ka shiga wahala furfura a musulunci haske ce manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bi ya furfura ma'ana ya yi shekarun da har furfura ta fito mishi ya ce to za ta zama mai haske a ranar alkiyama sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi al-imam abu dauda da ibn majah suka rawaito shi annabi ya ga waɗannan dattawa na ansarawa suna da fararen gemu fa qala sai ce ya ma'ashar al-ansar ya ku ansarawa hammiru ku rinka sa jan lalle kuna rina furfura wa saffiru ku rinka sanya za'afaran yalo kuna ainihin kadawa kuna jikawa wa khalifu ahlal kitabi ku saba wa kitabi wato furfuran ma idan ta fito in ta mamaye gemun ka gaba ɗaya ya zama farikar to a lokacin kuma sunna shine kaka bar shi farikar din in ka bar gemun farikar gaba ɗayan shi kuma ka dace da kiristoci ko kuma yahuda ko kuma mushrikai wasu na tawili sai su ce ai na da ne tunda na yanzu ma ba su barin gemun a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ka samu jan lalle ko za'afaran sai ka jika shi idan ya jiku ruwan sai ka buka shafa wa gemun ka sai ka ga ya koma jaja wur matukar ya zama farikar to abin da yake sunna shine a rina shi sai ce wa khalifu ahlul kitabi ku saba wa ahlul kitabi zamu zo mu ji ahlul kitabi suna daga cikin ahlul jahiliya qala sahabi abu umama yace fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah inna ahlal kitabi yatasarwaluna wa la ya'tazirun to amma ya manzon Allah ai kristoci da yahuda kuma suna sa wando su kuma ba sa daura kwarjalle to nan ma mu saba musu kenan mu daina sa wando fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace tasarwalu ku rinka sa wando wattaziru ku rinka sa gyauto wa khalifu ahlul kitabi amma ku saba ahlul kitabi duk wanda ya sa wando wandon shi ya kai idan kafa ya sa wando irin na kiristoci gwamna gwalangon ne manzan shi shine abin koyin shi ba manzan Allah ba gwamna gwalangon ko gwamna mai wandon karfi, gwamna lugga shine ke sa wando ya tabo can ko ya wuce jama'a kowa ya je dubu wandon shi duk wanda wandan shi ya kai idan kafa ko ya wuce ya datse shi kai ya nannade shi shari'a ta hana kai sallah da nannadaddan kafar wando ko hannun riga an hana baka da wani zaɓi iyakar zaɓin kenan kwaɗe mun ce ta ci addini ba ake ba irin gurɓataccen addini ne da za a ce maka malamai sun yi hilafa in kaɗa wannan yayin kaɗa wannan yayi wannan munafukar fatawa ce ba wata hilafa ɗaya wuta za ta ɗaya aljanna za ta ba hilafa jama'a ku ji wannan da kyau manzo Allah ce ku sa wando amma ku saba ahlul kitabi ku dubiya da kristoci da yahuda suke sa wando jama'a wandunan su yana jan kasa wandunan su yana sharan najasa ku saba na rantse da Allah jama'a ran da na ji malaman izala suna sukar dagaggen wando na rantse da Allah tun daga ran na fara kyamar mutanen nan malaman izala wallahi a gabana na ji a gaban ka'aba jama'a suna sukar dagaggen wando a yola malamin izala ne na ƙasa gaba ɗaya ya kira ɗan shi ce ya ga wandon shi dagagge yaya ba dai ka zama salaf ba malamin izala ne ya faɗa ka wallahi tun daga ran nan na fara kyaman mutanen nan billahi duk ɗan izalan da ya kyamaci ɗagaggen wando ya zama arne mugun arne irin bush ku gane wannan maganar aƙida ta ce wallahi ba don koi ba dan ɗan izala ba shi da dalilin da zai kyamaci ɗagaggen wando dan wanda ya ɗage wandon ya ƙi shiga ƙungiyar shi kuma yana sunna sai dan ya kafirce wallahi zun zurutun kafirci ne zai sa kana izala ka ce za ka gaba da ɗagaggen wando ga abin a hiyar suna ta ɗan fodiyo amma saboda wane Ɗan ƙungiyar ne ɓangaren Kaduna wane ya maki shiga kungiyar ya ce salaf na rantse da Allah jama'a akan ɗagaggen wando wannan malamin izala A Yola, a Jimeta. ya kori ɗan shi ya kori ɗan jama'a batatan ya kori ɗan. yanzu ɗan baya tare da shi kuma wai alamar wai da ya gane shi ne wai ya shi da ɗagaggen wando ku ji tsoron Allah tsakaninmu da ku tsakanin su jabiru ɗan abdullahi ne da reverend fathers na madina fada-fada na kiristoci suke cewa su jabiru ɗan abdullahi lokacin su jabiru suna arna su ne ƙabilun ausu da khazraj ce musu suke ya ku arna ausu da khazraj annabin ƙarshen zamani ya kusa zuwa za mu imani da shi za mu haɗu da shi za mu yi raga-raga da ku za mu kashe ku irin kisan da Allah ya wa adawa amma abin mamaki da annabin ƙarshen zamanin ya zo sai ƙabilun ausu da khazraj su ne su jabiru da su abu da sai suka yi imani da shi su kuma sai suka kafirce sai Allah ya ji zafin wannan abu ya ce ja ja'ahum rasulun min indillahi musabbiqun lima na rantse da Allah jama'an na zo karanta ayan na wallahi kamar in fashe da kuka kuma wallahi ina takaicin bala'in da yan kungiyar izala suka samu kansu ne na kin sunna sun yi rikici tsakaninsu. su da kin sunna wai kawai dan mun yi musu laifi mun ce ba za mu shiga kungiyar ba jama'a babu abin da izala ta zo da shi wanda mu kafirce mishi mu ahlus sunna ne 100 bisa 100 amma wai laifin mu mun ki shiga kungiya wai isu isu kuma laifin wannan ya ce shi bai yarda da wannan shugabancin wannan ba wannan bai yadda da shugabancin wannan ba waɗannan siyasoshi ne na jama'a siyasa ce ta ƙungiyanci na shiga ƙungiyar ko ban shiga ba ba da shi ake kafirta mutum ba na yi tsalle na dawo ɓangaren kaduna koko na zama gentleman na tsaya a jas duk ɗaya ne ba nan ce matsalar ba ina ce matsalar ita ce iza an karta ma huwa ma'alumun min addini bi darura in kai musun wani abu wanda ya tabbata addini misali jama'a duk dan izalan da yace laya gaskiya ce ƙarya ne arne ne yayin ridda domin ma'lumun min addini daruratan laya kafirci ce bi ijma'ul bi ijma'il ulama laya kafirci ce ba inda zaka bi ka halatta laya baka da wani khilafa da zaka ce mana an yi sabani ƙarya ne ba wani hadisin Aisha ba wani hadisi daga Amr ibn al-As duk ƙarya ne hayaniya ce magana kwa ɗaya ce manzo Allah ya ce laya kafirci ce ya karfata wa kenan ba ta biyu to duk mutumin da ya ce haka to yan jos ɗin nan ba su ce haka ba yan kaduna nan ba su ce ba rikicinku ne na siyasa mu kuma da muka taso wasu suna cikin ƙungiyar wasu ba cikin ƙungiyar suke ba amma dai abin dube shine shin mun tsaya a suna ko mun yi musun sunna mun yi musun sunna ba mun yi musun sunna ba a ba mun yi musun sunna ba mun ce sunna gaskiya ce mun yadda mu bi ku sallah mun yadda ku ƴan mu ne mu danganta kanmu gare ku mu danganta ku da mu amma wai wannan laifin ya sa to duk abin da muka ce mun yadda da shi sai izala ta ce ƙarya ne to ba yi mana laifin ne rudda ba amma ta abin da ya tabbata addini wallahi kana kana kana zagin mai dagaggen wando ka zama arne baka da hujja bakin arne baki fitik ba ka da bambanci da duk wani arne da kace kafiri ne kai ma shi ne don wallahi ba fatawa ba ce kawai son zuciya ce ridda ce kai ga mutum yana karantar da kabdu shekara ashirin da ta wuce yana yawo masallaci masallaci yana nuna matasa ana rikici da shi da yadda za a kabdu yanzu kawai saboda iskanci da shigantaka sai ga yaya haka wallahi ƙarya ne yi da sallah wallahi karka bi shi sallah munafuki ne amma inda tun farko shi yana cewa shi maliki ne haka zai sallar shi ka zo sai mu bi shi sallah mu ce musulmi ne sai dai yana cikin kuskure amma ya san abin <clears throat> shine walamma ja'ahum rasulun min indillahi limama lima abin da suka yadda da shi ne aka zo musu da shi kiristocin nan da yahudawa jama'a abin da suka sani sun san manzon Allah sun san littafi sun san komi nashi da ya zo kuma bai ce su karya ba ne gaskata su to ku auna abin da nake aunawa jama'a ba abin da izala ta zo da shi wanda fa muka ce karya ne cewa muka yi dai mu ba za mu shiga ba yan uwanmu su Ja'far Mahmud Adam kuma Allah ya ji kansu da suke cikin izala su kuma suka ce sun fita amma fa su ma ba su ce karya ba ne da haka duk matsalar siyasa ce to wai dalilin wannan sai a ce to a tashi a yi fada da sunna da aka wasu a ce wai duk wanda ka ga ya aje gemu da yawa to wallahi ba a ahlus sunna ne, wallahi kayya kake ka zama fir'auna ka zagi gemun dan an aje shi da yawa wai sai an aje irin na yan ɗarika ɗan kut haka ganin wata ranar fari wallahi ƙarya ne munafunci ne gemu sakin shi ake yi ku ji abin da ayat take cewa ma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum manzon zo yana gaskata abin da ke tare da su wa kanu min qablu kafin zuwan manzon fa yastaftihuna ala alladhina kafaru su suke addu'a da arna suna cewa arna za kashe ku za mu muku kaza za muku kaza har ma addu'a suke suna Allah ka taimake mu manzon nan yayi marmaza yazo mu kashe waɗannan arnan kanu min qablu yastaftihuna ala na kafaru sai Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu abinda suka sani da ya zo musu kafaru bi sai suka kafirce mai sai ce fala'anatullahi alaman alal kafiri ne ce Allah ya wa arna albarka hawa mimbari ake ana wa'azi ana cewa mun hangi wasu yara 'yan ƙanana suna nan in suka taso karatun ƙur'ani da sunna don haka malaman ɗariƙa ku ji tsoron Allah malaman ɗariƙa ku ji tsoron Allah wasu matasa za su taso suna nan ku kuke faɗin haka da kuma matasan suka taso suka ce ga sunna sai kuma kuka ce ƙarya ne fala'anatullahi alal na, Allah ya tsine muku albarka kuna faɗa da addinin Allah wannan irin sharrin da suka ɗauko jama'a shi ya kawo 'yan bidiya suka yi ƙarfi a najeriya ahli sunna ya koma yana sukar sunna wallahi shi ya karfafa 'yan bidiya a najeriya saboda an samu baraka bare na sukarka kuma naka na sukarka me laifin da kai mishi wai tun da dai baka zo ka shiga ƙungiyar shi ba to kuma ka zo ka shiga ƙungiyar ka shiga ɓangaren wannan sai wance ce to har yanzu dai kana nan kayan ridda in ka ce to na tuba la ilaha illallah taka na dawo sai wance ce to kayan ridda to wace za ka shiga which one we go dey which one we go enter ya jama'a ku ji tsoron Allah manzan Allah ya ce ku sa wando ku sanya kwarjalle amma ku saba wa ahalul kitabi saboda kan kun sa wando jama'a ku rinka dage shi duk wanda yake da ɗan ya ganshi da dagaggen wando wato da yankakken da dogon wando ya wuce tsarin shari'a ya mai wa'azi in ya ƙi ya kwashe wandunan di ya kai wa tela a je a datse su ni ne ne fatawa mun fahimci wannan da kyau duk matar da take da miji in ta gan shi, wandon shi na jan ƙasa ta ce mishi mai gida e ya wuce shari'a ya wuce shari'a ta yi bayani ta sa mai kasa ya ji in ya ita ta kwasa ta kai tela a datse su ba abin da zai kashe aure shari'ar musulunci ce manzo Allah ya ce Allah ya ji kanki ma in kina bacci kika tashi zaki sallar dare ki tashe shi in ya ki tashi ki yayyafa mai ruwa ki yayyafa mai ruwa balle kin datsa wando wanda shi ya zama siffa wandunan yan aljanna saboda haka jama'a ku daina jan wandan ku ya saba ma sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ci gaba da cewa kala faƙulna ya rasulallah, inna ahlal kitabi ya ta Ya ce ahlal kitabi to ai suna sa hufi suna sa takalmi cover shoes ta iluna ba sa sa slippers ba sa sa sandal kala رسول الله فقال قال رسول الله صلى الله عليه ta فتخففوا manzo Allah yace ku sa takalmi kafa ciki wanta ilu ku sa sandal ku sanya ainihin wato slippers amma wa khalifu ahlul kitabi ku saba wa arna da kan ka tashi sa ba shoes idan ka gane ahlul kitabi suna sa iri kaza wanda da an ganka da shi za a identifying ka a kirista ko yahudu ka ka sa irin wannan sai ka saba musu in ka tashi sa silifa in ka gano slipper nan in ka sa shi zai fassaru cewa irin nasu ne ko sandal din to sai ka canza sai ka sa wanda ba irin nasu ba domin akwai sitirar da da ka sa kayan identifying kanka da nau'in mutane don annabi ya ce a guje su to ka guji wannan sitira kala fa kunna ya rasulullah sai muka ce ya manzo Allah inna ahlal kitabi yaqussuna asaninahum to ai kiristoci da yahuda suna datse gemu wa yuwaffiruna sibalahum kuma suna farin gashin baki wa kala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce qussu sibalakum ku ku dafa gashin bakinku wa waffiru asaninakum sannan kuma ku bar gemun ku ya sakata ya wala wa khalifu ahlul kitabi manzo Allah yake ku saba ahlul kitabi jama'a kuna jifa ku saba ahlul kitabi jama'ar musulmi ku bar gemu kuma ku ɗabi'antu da ɗabi'un gemu duk wanda ya muku izgilanci akan gemu ku karanta mashi nurul albabi nura albabin nan ba shi aka rinka karanta ana jibgawa yan dariƙa ba a bankara nasir nuran albabi a ce to kai kayan ridda wannan nuran albabin shi ma karanta mai yana izgilanci ga mai hijabi ko niqabi za ka samu wani tsohon fir'auna a kaduna ya taho rodiyar nagarta ya zo yana zagin hijabi da niqabi wallah wannan bakin arne ne bakin arne ne zuzurutu ku daina zuwa kuna bin shi sallah wai yana limanci wai shi ahlus suna wallahi arne ne ya kasirta duk mutumin da ya zagi hijabi ko niqabi wallahi yayi ridda ku karanta nurul albab din shehu dan hodiyo wannan nurul albab shine akai ta karanta ana dan kara yan dariƙa tunda sun dawo su ma nurul albabi ya ci su kuma kuma sai ku yi a hankali jama'ar musulmi matsala dangane da addinin musulunci ba demokuraɗiyya ba ce kawai mutum ya bata maka rai sai ka ɗauko littafi sai ka ce ya gashi an yi magana shi ta nake nurar albabin aka ɗauko da wani arni ya zo nan ya ce zai yi magana da maciji a nan wajen gada kubanni ya wajen shekara ashirin da aka fito rediyo najeriya kaduna da nurar albabin aka kafirta shi da nurar albabin aka kafirta shi to kuma yau wannan mai maganar kuma sai ya zo ya ɗauko wata magana shi ma sai karyata ta ya zagi mai gemu ya zagi mai ɗagaggen wando jama'ar musulmi da wanne za a ji ne arnan jos sun yi mana wannan waka sun yi waka sun ce mai gemu gemun bunsuru arnan jos ku saurari lacca ta wadda zan yi da na sa mata arnan arewa ina da lacca ta musamman da zan yi akan wannan insha Allah za ku ji zan kasa ɗin yan mata aka tara yan shantu 'yan kwaya suna mai gemu gemun bunsuru kuma sai zama a wannan garin jos ɗin kuma ga wani babban malami da ke cewa shi ahalus suna ne shi ma yana zagin mai gemu wala wannan ridda ce ya zama ɗan kwaya shi ma Kala sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah ce khaliful yahuda ku saba yahudawa fa innahum la yusalluna fi alihim yahuda ba sa sallah da takalmi wala khifafahum ba sa sallah da takalmin su sandal ko slippers ko football shoes manzo Allah yace ku saba musu ko ku rinka yin sallah da ainihin takalmi jama'ar musulmi hani game da kwaikwayon mutanen jahiliya bai takaitu game da tufafi ba kawai ya bi hatta wajen ilimi irin nasu hatta irin hanyoyin da suke bi suke kare kansu da hujja abinda nake ishara anan shine philosophy jama'a musulunci yana kyamar falsafa domin falsafan nan mutanen greek ne suka kirkiro wata hanya wadda za su iya kare kansu da hujjoji amma suka ce ba irin hujjojin annabawa ba domin annabawa in sun tashi in suka faɗi magana sai su ce allah ya ce ko filosofar ko sai suka ce a'a sai dai ka yi tunani ka ce to ai kaza da ka faɗa to wannan abin ai in an bi shi to sakamakon shi kaza za ta faru to in ko aka bi wannan abin wannan abin ya faru to kuma ga abin da zai biyo baya wai wannan wai suna kiran shi hikima to wannan bata ce jama'a ku karanta kitabun safadiyya ku karanta ainihin kitabun nubuwa waɗannan littafai din na ibnu taymiya ne to kwaikwayon yahudu da nasara da mushirikai jama'a hatta cacar kwai da musulmi suke jahiliya ce jama'a cacar kwai jahiliya suke cacar kwai ku karanta littafin iktiba'u siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahim a cikin wannan littafin malamin ya faɗi cewa mutanen jahiliya daga cikin nasara kiristoci su ne suka kawo cacar kwai na aka cacar kwai jama'a haramun ce buga ludo ludo da dara da kwado tun wannan ɗabi'ar jahiliya ce don haka ɗabi'un jahiliya sun shigo cikin harkoki hatta na rayuwar nishaɗi da ake kira entertainment kun gane wannan da kyau jama'a misali a jahiliya haka zo ɗaurin aure sai a samu wani sai miƙe in ya miƙe sai ya bi gidansu wato su da za su ba da 'ya ya nuna yarsu mai asali ce yarsu mai kaza ce ya yi wa manya-manyan maguzawan gidansu kirari da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo a aure sai ya kawo inna alhamdulillah don haka auren musulunci in aka zo za a ɗaura shi jama'a ana ɗaura shi da inna alhamdulillah liman ya fara inna alhamdulillah na Ahmadu na Sa'inu huwa na wa A yi kirari ga Allah a yabi Allah sannan a wa manzon tsira salati sannan sai a ɗaura aure daga cikin ɗaurin auren jahiliya wanda ya zo wa musulmi a yanzu jama'a shine ɗaurin aure irin na kiristoci yanzu musulmi suna ɗaurin aure da yawa daga cikinsu irin ɗaurin auren kiristoci galibin musulmi yanzu ba sa ɗaura aure sai ranar asabar da lahadi wannan kwaikwayon kiristoci da yahudu ne jama'a ana sa maka ɗaurin aure ran asabar ko ran lahadi sai ka ce a ku sa shi juma'a ko alhamis Kusa shi laraba ko ranar litinin maka ce yau ai ma'aikata zai ka ce a ah, to wanda ya samu zuwa ya zo wanda bai samu zuwa ba fa shi kenan daura aure ai ba siyasa ba ce balle a ce sai an tara mutane dubu daura mana aure Ƙayyade daurin aure da ranar asabar ko ranar lahadi kadai da hujjar cewa wai wannan ranar ce kowa yake gida ba wannan kwaikwayon jahiliya ce jahiliyatul ula ba ma gujiyar jahiliya